دكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت alladhi yujiru wa la yujaru alai fa'alu lima yurid alhamdulillahi alhadi ila sabilir rashad العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام ayu hal ekwetul kiramul barara waxay yi kunbin tahiyyantar islamiyyantar karimatar fadhila tahiyyantar min cindillahi mubaraka tun tayyaba asalama alekum wa rahmatulahi wa barkatu. ina mai farawa da jaddada godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahama sare tausayinsa da amincewasa a kuma nan broms a cikin wannan babban birni na new york. a wannan ƙasa ta united states of america sheikh bama limamin wannan masallaci ya ce lecture da za mu gabatar yau za a gabatar da ita a harshen hausa to allah ya sa hausawan masallacin suna gane hausar sosai to ina addu'a tare namu allah ya kara masa albarka zan yi magana akan wata matsala da take da muhimmanci kwarai da gaske hausawa sun ce idan kana da kyau ka kara da wanka musulmi kullum ana bukata ya gane yaya aƙidar musulunci take kuma ya ake so ya kalli rayuwa allah ta'ala ya samu dace hadithi ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin abul abbas abdullahi ibn abbas baban abbas kuma abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yadda malamai suna masa kirari da hibru hazihil umma ko habru hazihil umma kalmar tana iya ɗauka in ka ga dama ka sa wasalin a sama in ka ga dama ka turo shi da ƙarfin tsiya ya fado ƙasa duka an karba babu matsala a ciki saboda babban bijimin malami ne a cikin sahabbai wanda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shafe shi annabi ya taɓa masa addu'a ya ce Allahumma faqihu fi dini wa alimhu ta'wil ya Allah ka ba Abdullahi dan Abbas fahimtar addini sannan ka sanar da shi wato ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma wannan yasa sahabbai suke girmama sa kwarai da gaske Allah ta'ala ya sa mu dace Abdullahi dan Abbas yake cewa kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya gulam ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu haka. wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu wa ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih Abdullahi dan Abbas yake bada labari yace ina bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya waiwaiwa ga mu wata magana yace ya gulam ya kai wannan yaro kenan abdullahi dan abbas a lokacin yaro ne karami to amma addinin musulunci kullum abin da yake so yaro tun yana karami a dasa mashi aƙida karka yadda kana zaune a nan america ɗanka baka bashi aƙida ta addinin musulunci ba idan ya girma sai ya rude ya rikici ya zame maka matsala ya zame wa al'umma matsala amma idan ka dasa masa aƙidar musulunci tun yana ƙarami to shi wannan ya riga ya samu duk guguwa da za ta girgiza aƙidarsa za ta zama tana nan daren babu abin da ya same ta gaskiyar magana na cika da farin ciki lokacin da muka je europe na ga yadda yara suke karatun alkur'ani mai girma da na zo na america sai na samu wato in ba a ce ma ko wuce europe ba to ba za a ce kun gaza ba saboda yadda kuke ba yaran tarbiyya kuke ba su ilimi na addini da karatun alkur'ani allah ya ƙara wa 'ya'yanmu gaba daya albarka mun halarci masabaka gasar karatun alkur'ani da aka yi ta europe wacce aka yi a birnin hamburg a kasar germany daga kasashen europe duka an zo har daga ingila har kasashe masu nisa irin su norway da finland yara sun zo aka yi masabaka ta gasa karatun alkur'ani mai girma Ka ga yaro yana rera ƙur'ani ƙira'atan mutkanatan mujawwada kuma yaro ne ƙarami ƙyanƙyasar jamani a nan aka yi kwancin a nan aka yi kwan a nan aka ƙyanƙyashe shi amma kuma yana karanta alkur'ani mai girma sai ka ɗauka a madina aka haife shi jiya a mount hope wani matashi ya karanta mana alkur'ani mai girma in yana karantawa sai ka ɗauka ɗansa sahabbai ne yau gashi mun zo masjidun nasir an sa wani matashi ya rera mana ƙur'ani mai girma yana karanta ƙur'ani kamar in miƙe tsaye in ce Allahu Akbar saboda yadda abin ya ban sha'awa ya ƙayatar da ni yara tun suna ƙanana catch them when they are tun suna ƙanana ake kama su kuka bari sai da sawa wannan yaro karami ƙida ta addinin musulunci sahabbai an ba su aƙida magabata mafi yawa 'ya'yansu tun suna ƙanana suke haddace Alƙur'ani mai girma abdullahi ɗan abbas wanda muke shekara goma ko yana da shekara goma sha ɗaya malamai sun yi saɓani amma dai shi da kansa yana ba da labari yana cewa ma tuwufiyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta jama'atu tanzila annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da na haddace alkur'ani in ji abdullahi dan abbas an yi saɓani annabi ya rasu abdullahi dan abbas yana da shekara goma ko yana da shekara goma sha ɗaya to amma dai kamin annabi ya rasu ya haddace alkur'ani mai girma kenan akalla ya haddace alkur'ani ko yana ɗan shekara goma sha ɗaya ko yana ɗan shekara goma imamu na shafiya ya haddace alkur'ani yana da shekara takwas a duniya hafizul iraki ya haddace alkur'ani mai girma yana da shekara takwas a duniya mai girma yana da shekara bakwai a duniya da ya haddace hadisin annabi hadisi miliyan ɗaya ta da ribin rawi ya ce wato ahmadu bin hanbal ya haddace hadisan manzan allah sallallahu hadisi dubu ɗari bakwai wasu malamai suka ce sai da ya haddace hadisi miliyan ɗaya ba hadisi dubu ba ba dubu ɗari biyu ba ba dubu ɗari biyar ba hadisi miliyan kai ka san an yi aiki a wannan wuri jajawar kuma an fara da wuri a 'ya'yan magabata akwai ma waɗanda suka haddace Alƙur'ani mai girma suna da shekara biyar a duniya kamar ibn lubban alƙari Mukre ya haddace Alƙur'ani mai girma duka shekararsa biyar a duniya ya zama hafizi daga nan aka shiga sauran fannoni na ilimi wannan zai nuna mana yadda 'ya'yan magabata suke damuwa da haddar alkur'ani mai girma iyayen ke ba su tarbiyya ake ba su ilimi ake ba su aƙida a turai an taɓa samun wani kes wani yaro ƙarami ya zo makaranta ta firamare amma yaron musulmi ne kuma ahalus sunna ya sha sunna ya ƙoshi ya kwankwaɗe ta tun daga gida to sai aka yi rashin sa'a malamin da ke karantar da shi irin mutanen nan da ake cewa free thinkers wanda kuna da su a nan su ba su yadda ma akwai Allah ba wannan duniyar suna ganin ba Allah ne ya halice ta ba ba su ma yadda cewa za ka shiga kabari a maka azaba ba ba su ma yadda cewa za a tada kai akwai lahira akwai wuta akwai aljanna su suna ganin wannan wani rudu ne kawai a cikin kwakwalwar dan adam ba su amince da wannan ba to irin wayannan maluman ne so malamin ya tsaya a cikin aji yana karantar da yara yana karantar da su wani abu da ake cewa sensory organs wato abubuwan da ake hawasul khams abubuwan da da su ne kake iya gane akwai abu ko babu shi saboda haka malamin sai yake cewa da su duk abin da ba za ka iya gane shi ba ta hanyoyi guda biyar to wani abin babu shi ko dai ya zama za ka gan shi da ido in ba za ka ganshi da ido ba to ya zama za ka ji motsinsa da kunne in ka ji motsinsa da kunne ba ya zama za ka iya sinsina shi ka ji kanshinsa ko warin shi in wannan ba zai yiwu ba ya zama za ka ɗanɗana shi da harshe ka ji tes ɗinsa in ba zai yiwu ba to ya zama za ka iya filin ɗinsa a jikinka ko ka ba ka ji shi idan ba za a gane abu ta hanya guda biyar ɗin ba to babu shi sai ce ana ganin Allah yara suka ce a ana jin motsinsa a'a ana sinsina shi a'a ana ɗanɗana shi da harshe a'a ana laluba shi a shafa shi ko a filin nasa kamar yadda iska ke kaɗawa za ta hura ka ji aka ce a ce to saboda haka babu Allah tunda ba za a gane shi ta wayannan hanyoyin ba wannan ya kama hankalin yara ƙanana 'yan primary school wannan yaro sai ya gane za a halakar da al'umma shi kuma yaro ne ya fito daga gidan sunna ya sha sunna tun daga gida ya kwankwaɗe ta ba ɗan gargajiya ba ne ya sha sunna ya ƙoshi kusa abin da ya faru yaron sai daga hannu ya ce yana da tambaya malam ya ce no problem you can come out yaron ya zo ya tsaya gaban ɗalibai ya ce darasin da aka yi ne nake so mai bitarsa malam ya ce duk abin da ba a gane shi ta wayannan hanyoyi to babu shi suka ce kwarai da gaske malam ya girgiza kai ya ce lalle yaro ya gane darasi ya ce kuna ganin blackboard aka ce eh. ya ce wannan ya nuna akwai blackboard a cikin ajin nan kuna ganin teburin malam da kujerarsa aka ce ya ce to akwai tebur akwai kujera malam yana cewa good good it is great kuna ganin wandon malam aka ce kwarai ce to malam ya sa wando kuna ganin suit da malam ya sa aka ce kwarai ce to malam ya sa suit kuna ganin takalmin malam aka ce kwarai ce to malam yana da takalmi kuna ganin hankalin malam aka ce ba ma ganin hankalin malam kuna jin motsinsa aka ce a kuna sinsina shi a kuna ɗanɗana shi da harshe aka ce a kuna laluwa shi da hannu aka ce a ya ce to malam bai da hankali malam yana zaune kan kujera ya miƙe ya ce what <laughs> ya ce baka da hankali ya ce ƙarya kake yana da hankali ya ce tunura mana shi ya ce ko ka ganshi ko baka ganshi ba akwai shi yaro ya ce to kai ma ko ka ga Allah ko baka ganshi ba akwai shi kenan wannan ya samu aƙida tun yana me tun yana yaro karami sai na umar radiyallahu an ya shiga cikin masallaci ya yi sallah an ga masallaci ya ga wani yaro ya miƙe yana sallar nafila sai na umar ya ce bai taba ganin yaro da yake yin sallah a cikin natsuwa kamar wannan yaron ba cikin kushu'i da tsoron Allah yaro karami amma sai na umar sai ya fasa fita masallacin ya tsaya yana kallon yaron yana mamaki yadda yaron ya iya sallah bayan yaro ya yi sallah ya gama sai sai na umar ya zo suka gaisa ya ce ka gane ne ya ce kwarai na gane ka ya ce waye ne ya ce amirul muminin ya ce kwarai da gaske ka gane ne ya ce waye babanka ya ce babana Allah ya masa rasuwa ya mutu ni maraya ne sai na ce to alhamdulillah yanzu yadda za a yi ka taso ka dawo gidana ne zan rike kai dauki nauyin rayuwar ka har ka girma yaro kalli sai na umar ya ce na dawo gidanka za ka ciyar da ni idan na ji yunwa ya ce to gidan shugaban kasa kuma wa yake magana kuma abinci ya yi shiru ya ce za ka bani tufafi idan na rasa ya ce kwarai da gaske ya ce in ban da lafiya za ka warkar da ni ya ce ba zan iya warkar da kai ba amma zan iya siya ma magani yaro ya ce to idan na mutu za ka iya tada ni ya ce a wannan ma ba zan iya ba ya ce in kiyama ta tsaya za ka iya gafarta min laifuffuka na ya ce wannan ma ba zan iya ba ya ce to ba zan dawo gidanka ba barni ina da wanda zai mun waɗannan abubuwan gaba daya sai dawo da ce waye ne zai maka wannan abubuwan gaba daya sai ya ce rabbul alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdin والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين wallazi wa an yaghfira li khati'ati ad-din sai ya tashi ya fite ba sai na Umar a cikin masallaci ya ce wanda zai mun wayannan duka wanda ya ishe ni ba sai na dawo wajen ka ba shine ubangijin talikai sai karanta wasu ayoyi waɗanda Allah yake hikaito mana labarin annabi Ibrahim inda annabi Ibrahim yake cewa ya watsa da duk wani abin bauta ba Allah ba ya koma wa rabbul alamin sai ce Allah halaka ne wanda ya halice ni fa huwa yahdini sannan shi yake shirye da ni wallazi shine wanda yake ciyar da ni wa yasqini sannan ya shayar da ni wa idza maridtu idan na kamu da rashin lafiya kun ga wajen ciyarwa sai jingina wa Allah yace wanda yake ciyar da ni shayarwa ya jingina wa Allah wanda yake shayar da ni shiryarwa ya jingina wa Allah ya ce wanda yake shirye da ni saboda duka abubuwa ne masu kyau amma rashin lafiya ba abu ne mai kyau ba sai bai jingina wa Allah ba sai bai ce wallazi yumridu ni ba sai ce a wa iza maridtu sai jingina rashin lafiya zuwa ga kansa haza min babi wato husnul adab lillahi ta'ala wannan yana daga cikin yi wa Allah ladabi wajen magana sai ce wa iza maridtu in na kamu da rashin lafiya rashin lafiyan bai ce Allah ya dora mu rashin lafiya ba sai ya jingina ta zuwa ga Allah amma warakarwa sai jingina wa Allah sai ce fa huwa yashfin shine wanda zai warakar da ni sai ce wallazi yumitu ne shine wanda yake zai kashe ni sannan ya rayar da ni sai ce wallazi atba'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin sannan wanda nake fata nake sa rai ya gafarta min laifuka na ranar sakamako ita ce ranar tashin alkiyama daga nan yaro ya tashi ya kama hanya ya tafi ku ga uban ya rasu ya bar yaron yaron maraya ne amma uwar ta dasa wa yaron aƙida cewa kar ya dogara da kowa sai wa sai Allah lamarinsa gaba ɗaya ya maida wa ya maida wa Allah irin aƙidar da muke bukata mu dasa wa mu kenan wata rana sai na Umar radiyallahu anhu yana tafiya kan hanya sai ga yara suna wasa yaran da suka hangi sai na umar duk sai suka gudu yaro guda ne sai ya tsaya ya gudu sai na umar har ya wuce sai sake dawowa sai kalli yaron da ya ke gudu ya ce kai yaro ya ce ya ce me yasa kowa ya gudu kai baka gudu ba sai kalli sai na umar ya ce lam artakib ithman ya amiral mu'minin ya sarkin mu'minai ni ba criminal bane babu laifin da na aikata ai criminal shine in yaga shugaba yake gudu i am innocent ba laifin da na aikata akwai bukata in gudu in naga shugaba ya ce babu bukata in gudu da ta matse akwai bukata in janye jiki domin ka samu inda zaka wuce cikin natsuwa to hanyar tana da fadi ko na bar inda nake ko ban bar inda nake ba kai zaka samu damar wucewa ba tare da an samu matsala ba to me ya kawo magana in gudu sai na umar ya ji daɗin wannan magana da yaron ya faɗa an cusa wa yaron tsoron allah bai tsoron kowa sai wa sai allah maɗaukakin sarki kun san me ya faru sai na umar ya ce yaro ya sunanka sai ce suna na abdullahi sai ce waye babanka sai ce babana shine zubairu ibnu awwam sai na umar ya ce to tsayanan ya isa ba sai ka wuce ba na san sauran ya ce babanka shine zubairu ibn awam ɗaya daga cikin al'ashara al-mubasharu na birjanna ɗaya daga cikin mutanen da guda goma da tun anan duniya aka musu albishir da aljanna daga gidan ɗan aljanna ka fito mun dawo nan madina kai ne jariri na farko da aka haifa a nan garin madina ya ce sannan na gano wace ce mahaifiyarka ita ce asma ya ce kuma na gano wane ne kakanka shine sayyidina abubakar ya ce kuma na gano wace ce gogonka ita ce aisha radiyallahu anha ya ce kuma na gano wane ne mijin gogonka shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ban yi mamaki ba daga cikin wannan tsatsoyin allah ya fi da yaro mai aƙira irin ka kun ga irin tarbiyya da me da 'ya'yan sahabbai ake dasa musu tun suna ƙanana tarbiyya ta son Allah tarbiyya ta tsoron Allah madaukin sarki tun suna ƙanana ake dasa musu irin wannan tarbiyyar a ba su ilimi a ba su karatun alkur'ani mai girma hatta mata a cikin sahabbai irin ummu darda tana cikin mata da suka haddace alkur'ani mai girma da karancin shekaru akwai mata irin su hafsat bintu sirin hafsat bintu sirin wato tana karama ta haddace alkur'ani mai girma shi yasa babban bijimin malami ibnu sirin yayanta ne duk fatawar da aka yi masa zai ansa amma in an marfatawa akan qur'ani sai ce ku tambayi hafsa ta fi ni kwarewa a wannan bayan. kuma mace ce yarinya ce karama kenan akwai bukatar mu ga cewa ‘ya'yanmu mun ba su ilimi mun ba su aƙida shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗawa abdullahi dan abbas yana ƙarami ya ce ya gulam ya kai wannan karamin yaro kenan yaro ne karami a daidai wannan lokaci kamar yadda luqmanul hikima luqmanul hakim ya dasa wa ɗansa aƙida tun yaron yana karami abin da ya fara koya wa yaron bayan ya koya masa tauhidi da aƙida ya ce ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya fara dasa masa aƙida sannan ya zo ya koya masa kyawawan ɗabi'u akwai wani darasi da malamai suke cewa lukuman ya koya wa ɗansa wanda yake da ban sha'awa kwarai da gaske yake wa ɗansa duk abin da za ka kai dan Allah karka damu da mai mutane za su faɗa eh? you can't please everybody yi dan Allah in ka ce sai ka burge mutane za ka yi 2-0 baka burge Allah ba kuma su baka burge su ba su mutane duk abin da kai sai wani ya ce ba haka ne daidai ba haka ne ko ba haka bane duk abin da kai yanzu liman ya karanta dogo sura a masallaci wani na fita zai fara gungure shi liman dan bai da aikin yi bai san inda za mu je ba didididi sai kama su ko ba haka bane idan wa gari ya ji wannan surutu ya ce to tunda abin ya zama haka bari in yi gajeren sura yana zuwa ya karanta kulhu Allahu da wal asari ana gama wai limamin nan wai ina yake so ya je ni. mutane suna gaban Allah amma sai ka raba su da Allah da gaugawa yo wannan sallah ai ta ke cewa crash to ya zai da su shi yasa an kana shugabancin mutane Sheikh Muhammad kawai ku yi dan Allah kar ku ce wai kowa sai ya ce kun yi daidai har abada ba za a faɗi wannan in kuka ce wai sai kowa ya ce kun yi daidai to karshen prostration ne zai same ku da hawan jini duk sai ka gama wani ya ce baka iya ba amma in dan Allah ka yi Allah ya ce ka iya kowa ma ya ce baka iya ba kana da matsala to balle Allah shi zai karkato da zukatan bayin su fahimce ka da ba su fahimce ka yanzu ba nan gaba sai su fahimce ka wannan shi shine darasin da Luqman yake koya wa ɗansa amma da ya tashi koya masa darasin bayan ya karanta da sheshe to zama yi theory mu je waje a practical yana da jaki sai suka kama hanya sai ya ce wa ɗan haukan jakin sai yaro ya haukan jaki shi kuma yana kora jakin ana tafiya sun je kan wata kwana suka samu mutane a zaune mutane suna ganin su suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duniya ta lalace yara ba tausayi ba imani yanzu zai ga wannan yaro saurayi da shi ya haye kan jaki ba kunya ba tsoron Allah ya bar wannan tsoho takwi takwi yana faman taka ƙasa yau za a yi duniya ta yi alheri yara ba albarka bayan sun wuce lukman ya ce yaro ji abin da wayannan mutanen ka fara ce naji me suka ce ce sun ce ba yi daidai ba ba ni ya kamata in hau ba sai ce to sauko bari mu yi yadda suke so yanzu shi ya yi me ya sauka shi kuma lukman sai hau kan jaki ya ce to kora kai mu tafi suna tafiya sai suka sake samun wasu mutane a zaune suna kallo suka ce kai jama'a kiyama ta kusa ta tsaya yanzu in ban da rashin hankali ku kalli wannan mutumi da rashin imani yaro karami da kafa sama ta kwari ba an bashi yana taka sayyada shi ko ba kunya ba tsoron Allah gode gode da shi ya haye kan jaki wannan ai rashin imani ne bayan su wuce ya ce yaro ka ji abin da suka faɗa ya ce ina eh, ji abin da suka faɗa ce me suka ce sun ce ba a yi daidai ba yanzu su sun ce ba kai ya kamata ka hau ba ni ya kamata in hau ya ce to kai ka hau sun ce kuskure ne ni na hau wasu sun ce kuskure ne to mu hau mu duka a zauna lafiya to yanzu yaro ya hau lukman ya hau sai aka ci gaba tafiya ana zuwa kan wata kuna sai ga wasu mutane a zaune suna ganin su suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ga rashin imani da tausayi rida rida da ku guda biyu ko haya wannan dan da kurkushin jaki da ba mai karfi ba yo wannan zalunci idan za a je da shi a lahira bayan su wuce ya ce kaji abin da suka faɗa ya ce ji. me suka ce ya ce sun ce har yanzu dai kuskure aka yi ba a daidai ba da muka hau modu duka ba a ji tausayin jakin ba ya ce to na hau an ce ba a daidai ba ka hau an ce ba a daidai ba mun hau mu duka an ce ba a yi daidai ba ba a ji tausayin jaki ba to mu ji tausayin jakin mu sauka mu duka sai suka sauko su duka suka ci gaba da kore jakin ba kowa kan jakin ana zuwa kan wata kwana sai ga wasu mutane a zaune suna ganin su suka tuntsire da suka ce kai duniyar na akwai karu yanzu in banda sakarci ku biyu kuna tafiya da kafa jaki ba kowa a kai to ɗaya daga cikin ku ya hau jakin mana a samu sauki <laughs> bayan su wuce kaji abin da suka faɗa ya ce daji mai suka ce har yanzu dai sun ce ba a yi daidai ba to na hau an ce ba a yi daidai ba na sauko ka hau an ce ba haka za a yi ba mun hau mu duka an ce kuskure ne mun sauka mu duka an ce kuskure ne to yanzu abu ɗaya saura a yi shine mu ɗauki jakin ko ku abu ɗaya saura mata da wannan iya eh, abu ɗaya saura kenan ya ce ka abu riban nas gayatul la tudrak in ka ce sai ka biya wa kowa bukata wahala kawai za ka sha ba ka iyawa yi don Allah in kai dan Allah kowa ma ya faɗi abin da zai faɗa shi Allah in ya yarda da kai an riga an gama shi yasa lokacin da Muawiya ya zama khalifa sai ya aika wa Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin yace ina so ki bani shawara a matsayin ki na uwar mu'minai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya kamata in tafiyar da mulki na amma kake mun doguwar wasiƙa ki ɗan rubuto mu abu dan kadan eh? administrative brief in ki rubuto da yawa to kin sa abubuwa sun mana yawa da harkar mulki ba lokaci dan kaɗan za ki rubuto aisha radiyallahu anha da tashi tura masa wasikar duka sentence biyu ne a ciki abu da ta faɗa masa shine duk mutumin da ya nemi yardar mutane da fushin Allah to Allah zai yi fushi da shi kuma zai sa mutanen masu yi fushi da shi amma duk wanda ya nemi yardar Allah ko da mutane za su yi fushi to Allah zai yarda da shi daga baya kuma ya sa mutanen su ma su yarda da shi saboda haka duk abin da za ka kai dan Allah kun ga wannan nasiha ta Luqman ta yi daidai da wannan nasiha ta wa ta Aisha radiyallahu anha me nake so na nuna mana yadda Luqman yake ba wannan yaron tarbiyya tun yana karami ya yi daidai da yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kokarin dasawa abdullahi dan abbas tarbiyya tun yana karami me ya ce wa abdullahi dan abbas ya ce ya gulam ya kai wannan yaro karami ihfazillah ya hafazka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka ku ji wata magana ka kiyaye Allah sai Allah ya yi sai ya kiyaye ka wannan ne malamai suke cewa aljaza'u min jinsil amal sakamako daga jinsin aiki dama shi Allah ka'idarsa abinda ka mashi shi zai maka in ka taimake shi ya taimake ka ya lazina amanu in tansurullaha suruku. ka taimaki Allah Allah ya taimake ka ya za ka taimaki Allah ka taimaki addinin Allah ka taimaki me addinin Allah shine ka taimaki Allah wani zai ce to ai ba matsala uh, I am observing five, five daily prayers da kai sallah guda biyar Allah ka taimaka addini ka taimaka da kai azumin Ramadan ka taimaki addini wannan kana yi ne domin kai maintaining identity ka ɗinka da zama musulmi ba wannan da ake cewa taimakon addini ba wannan dan kanka kake yi saboda ka ci gaba da zama musulmi shi yasa kake yin wannan yanzu mun yadda kai musulmi ne saboda kana yin su id card ɗinka na zama musulmi yana hannunka abinda muke magana shi musulunci menene kuma kamashi eh me kai contributing domin a gida musulunci Allah ka ba mu ikon taimakawa musulunci na sai Allah ya kai mu gobe muna da symposium akan wannan yaya ake taimakawa addinin musulunci in Allah ya za mu fara da bayani akan wannan Allah ta'ala ya samu dace sai ka ba da gudunmuwar da za a gina musulunci in ilimi kake da shi to ka ba da ilimin da a gina musulunci in dukiya kake da ita ka bayar a gina musulunci idan mulki kake da shi ka bayar a gina musulunci in hikima kake da ita ka ba da a gina musulunci idan wani profession kake da shi ka yi amfani da wannan profession ɗin ka tabbatar da an gina musulunci wannan shine taimakon me wannan shi ne taimakon Allah in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum idan ka tuna da Allah shi ma sai tuna da kai in ka ambace shi sai ambace ka fazkuruni azkurkum Allah ya ce ku ambace ni ni ma sai in ambace ku in ji Allah madaukin sarki idan ka cika wa Allah alkawarin da ka masa shi ma sai ya cika maka wa aufu bi ahadi ufi bi ahadi ku cika min alƙawari na in ji Allah ni ma sai in cika muku to amma in ka samu matsala shine in ka manta da Allah shi ma sai ya manta da kai nasullaha fanasiyahum qala kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalika al-yawma tunsa ya Allah zai manta da kai ba wai manta da kai ya zama da kafita cikin iliminsa ba shi ne mantuwar Allah ba ita irin wannan mantuwar mutum ne yake ta Allah baya yi ta wa ma kana rabbuka nasiya Allah ya manta da kai shine jefa ka cikin wutar jahannama ya barka kai ta dawwama a ciki shine Allah ya manta da kai ya Allah kada ka manta da mu idan kai wa Allah makaru shi ma ya maka makaru wa yamkuruna wa yamkurullah in kai wa Allah kaidi shi ma ya maka kaidi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida shi Allah babu ruwansa duk abin da kake so Allah ya maka yi masa irinsa abinda kake so Allah ya maka kai ma kai masa me irinsa irin abinda kai wa Allah shi Allah zai maka kar ka yadda kai wa Allah daban kuma kai ka tsammaci daban daga wajen Allah madaukin sarki idan kai wannan ba zai karbu ba ya Allah ka gafarta mana saboda haka annabi yake ce masa ihfazillaha ka kiyaye Allah ya hafazka sai Allah ya kiyaye ka ya ake kiyaye Allah malamai suka ce kiyaye Allah shine ka kiyaye abinda Allah ya ce ka kiyaye menene Allah ya ce ka kiyaye Allah ya ce ka kiyaye sallah hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin Allah ya ce ku kiyaye salloli musamman sallah ta tsakiya wace ce sallah ta tsakiya malamai suka ce sallar asar. domin lokacin in kasuwa ce an shigalta da kasuwa in aikin ofis ne an shigalta da aikin ofis idan kai wasa sai ya zama na sallar baka yi ta lokacin da ya kamata ka yi ta ba hafizu ala salawat ku kiyaye salloli was salatil wusta da musamman sallah ta me sallah ta tsakiya wa qumu lillahi qanitin ai wa qumu lillahi sakitin sahabbai suka ce kamin a saukar da wannan aya idan ana sallah ya halatta ai magana kamar yadda in ana dawafi ake yin magana kagan ana dawafi ai ya halatta kai magana to sallah ma da haka ne in kana cikin masallaci kuna sallah kaga wanda kake bi bashi ka ce to ya labarin kuɗi na ce ka cika gaugawa ka jira a gama sallah mana sai mu tattauna sallah kuma duk tayi babu matsala amma daga sanda aka saukar da wannan aya wa qumu lillahi qanitin daga ranar aka hana sahabbai magana in ana sallah daga nan ana sallah babu dama kai wani zance sai dai abin da ke da alaka da sallah Allah ta'ala ya sa mu dace kenan sallah tana daga abin da ake so a kiyaye duk inda kake duk abin da kake yi in aka ce lokacin sallah yayi tashi ka tabbatar da cewa ka yi sallah duk halin da kake ciki bayan kalmar shahada sallah za a fara bincikawa ranar tashin alkiyama kai Allah ka gafarta mana Abdullahi dan Mas'ud ya taba yin wata magana bai ban tsoro ku saurara ku ci mai Abdullahi dan Mas'ud yake faɗa yace man arada an yalqa Allah ta'ala gadan musliman falyuhafiz hazihi salawat haythu yunada bihinna yace duk wanda yake so ya hadu da Allah yana musulmi na tashin alkiyama ya kiyaye waɗannan salloli kuma in zai yi su ya kai su inda aka kira su a ina ake kiran sallah a masallaci to sallah ta farilla ɗauke ta kai ta masallaci wannan magana me yasa ta bada tsoro yace in kana so ka hadu da Allah kana musulmi kenan baka zuwa sallar jami'i za ka hadu da Allah ba a matsayin musulmi ba ba shi abdullahi dan masauri yake nufi ba yana da farin ne zuwa ga wani abu da zai faru ranar tashin alkiyama ranar tashin alkiyama an mun taru gaban ubangiji gaba daya yayin da zatin Allah zai bayyana Allah zai ce kowa ya yi mun sujada daga nan musulmai gaba daya za mu yi wa Allah sujada Allah ka ba mu ikon yi maka sujada kafirai a basu a tsaye kikan su su yin sujada ba to amma akwai wasu musulmai su ba kafirai bane su ma sun kasa yin sujada bayan su Allah ya mai da shi kamar katanga kamar fila ba zai iya lankwasawa ba ya sandare bayan an yi freezing nashi ya sandare ba za su iya sunkuyawa ba idan ka kalli fuska su za su baka tausayi saboda za ka ga wulakanci da tozarta da alamun daga nan wuta za su wuce me yasa haka ta same su sai ƙur'ani ya ce wa qad da auna ila sujudi wa hum salimun sanda suke duniya suna jin ladan yana hayya ala sala hayya ala fala lafiyar su kalau ba wani uzuri amma su kai su je masallaci su yi sallah kai Allah ka tsare mu mu a Najeriya har wani kwararren ma'aikacin gwamnati aka samu wani saboda tsabar aikin gwamnati wai diyari yake da shi wanda yake shigar da sallolin da bai yi ba kwararren ma'aikaci ne yana ofis ana hada-hada ta yi babu lokaci sai dauko diyarinsa sai shigar ya ce on monday 14th february i was too busy special assignments and engagements as a result i missed zuhur prayer sai shigar illa asar ta zo aiki bai kare ba sai sake dauko sai rubuta it happens again on the same date at the same venue zai shigar duk sallolin da bai sami ba a sati cikin zai rinka shigarwa sai a wukin, he alwala ya dauko da ruzuma ya shimfiɗa kusa da gadon matarsa ya dauko diyarinsa da biro ya dauko tabaransa ya saka ya duba ciran kaza bai yin sallah azhar ba saboda ƙwararren ma'aikaci ne sai ya tikin saboda kar a samu kuskure ya yi aiki sosai a ranar zai kari oba na wayannan salolin gaba daya ina magana da wani sai ce ma ai wanda ma mai kokari ne akwai wanda sallah ma bai in ka ga yayi sallah ana cikin jama'a ne za a yi sai tashi Allah ka tsare musiba ta gama karewa a samu sallah ta gagare ka kenan sallah tana cikin abubuwan da aka buƙaci ka kiyaye in ka kiyaye sallah ka kiyaye wa ka kiyaye Allah yana daga abin da aka ce ka kiyaye ka kiyaye farjin ka karka zama mazinaci wa kullil ne gudu min absarihim wa ya hafa yahfazu furujahum wa kullil mu'minati gudu min absarihinna wa ya hafa yahfazna furujahunna kenan idan ka tsare farjinka baka zina baka luwaɗi wayannan sexual offenses ka kaurace musu to ka kiyaye wa ka kiyaye Allah madaukakin sarki lalacewa sosai a matsayin ka na musulmi a samu ka lalace kana zina watakila ma arniya ce kake zina da ita ka zubar musulmai da daraja sun daina ganin kimar musulmi ka sa babbar riga kana muzurai ka wuce arniya ta kalle ka ba abin da bata sake bai gani ba in ji malam bahaushe za ta sake ganin musulmi da daraja ba za ka ga su daraja ba ka je ka yi zina wacce kai zina da ta in ta ga matarka ya take kallon matarka tana ganin matarka banza saboda ta san sirrin mijinta ka yi zina da ita in ta ga 'ya'yanka ya take kallon su tana ganin 'ya'yanka banza saboda ta san sirrin babansu sannan mu ka mana asara wace asara ka mana wannan maniyin da ka sa mata zuwa za ta yi ta wanke shi haka ne ko ba haka ba ne ko ta sha kwaya don kar ta samu ciki karshen wata a wanko shi a waje da shi da da matar ka kai jima'i wannan mani ta samu ciki ka san me za a haifa watakila limamin juma'a ne za a haifa watakila mahaddacin qur'ani za a haihu alaran rabba gangaran ka je ka sanya shi a cikin shaddar kasuwa wacce kowa ma na tsugunawa an yi fuloshin din alaran rabba a bandaki ka mana banda ko ka wani balla ba ka mana banda sannan duk mai zina sai ya yi karya duk mazinaci makareci ne ita dai wacce zai zina da ita sai ya mata karya kamin ya samu nasara ya mata lissafin banza da wuri ko karya nake ana fiye ana mata tadi yana ai baki sani ba akwai wasu kaya ba su kara so bane suna chicago da sun ba wani chicago karya kake sannan yayin da ya je yi zinar in ya dawo gida zai iya kwantawa da matarsa zai iya biya mata bukata ita ma sai ya mata karya kamin ya zo sai ya bi ta kemis sai ya siyo paracetamol ya san ya sha paracetamol ne ba abin da zai mashi kawai sai shigo ransa a ɓaci kawai zauna ya zugu Allah sarki biyar Allah tana mai gida lafiya yana ina lafiya kaina tana gefen ras ras ras ita kuma tausayi ya kama ta ta dusa dan daddafa tana Allah sarki gashi kuwa kan bai zafi ba shaida ma likitoci sun ce ciwon kai da kan bai dumi ba ya bi hatsari is very dangerous <laughs> ya sa ta miko masa ruwa ya sha matsiyaci ya kwanta ita bacci shi ya san mai aikata ita kuma ta kasa bacci saboda tausayi wannan amanar ya zaka yi ta gaban Allah ranar tashin alkiyama ina zaka kai ta ina zaka kai ta annabi yusuf kyakkyawar mata a gidan mai mulki dama suke aure kyawawa saboda suke da kuɗi ga jin daɗi saboda aka za ta maintaining beauty nata ko ina an gyara ba zai biya ko kobo ba ba tsoro akwai security domin ƙur'ani ce wa gallakatil abuwa duk kofar da za a samun intrusion an kulle ta do not disturb ba ba ta inda za a samu matsala ta sha ado ta sha kwalliya ta sha turare ga turaren wuta gado an gyara an yi shimfiɗa ta alfarma duk sharuɗa sun cika kuma ga ya goro bai da mata ka san kuma goro ya fi mai mata sha'awa saboda shi goro kyakkyawa ma bai santa ba shi ruwan kashe gobara yake nema fire brigade approach wakalar haitalak ta ce kai kadai ake jira komi ya daidaita me ce mata ƙala ma'azallah ya ce in yi zina Allah ya tsare ni Allah ya sawwaƙi Allah ya kiyaye ba zai yi ba Eh, in yi zina ba zai yi ba kuma uwar sa ce ko tsoronta ya kamata ya sai ya biya mata bukatarsa amma ya ce ma'azallah Allahu akbar Allahu akbar ka irin samarukan da muke nema halin yanzu kai sai da ka kashe kuɗi ka biya ka buga waya ka jira ka kama hotel ka ka ka ka kai kadai ta kura masa ido tana kallon sa kyakkyawa ta ce yusuf da kyan fuska kake ya ce mata haka za sawara ni rabbi in na yi kyau ba ni ne deserving maki din maki ba Allah shi ke da credit din ba ni ba haka Allah ya halice ni ni ba wani contribution da na bayar a wannan kyan da nake da shi ki ji tsoron Allah shi ne ke appreciating kyauna ke appreciating wanda ya halice ni ku ji wata magana Yusuf da kyan diri kake ce a cikin kabari za a danna ni wata rana yusuf ka kake ka kalle ni mana yace ina jin tsoron kalle ki Allah ya tada ni makaho a lahira ta matso kusa da shi ya ja baya ta ce ina matsowa kusa da kai kana ja baya ya ce na ja baya ne domin in matsa kusa da ubangiji na kai karshe da daga wa'azin ba zai shiga bai ce kafa mai na ci ban baki ba ya fita da gudu da kyar ya sha zulkifil mace ce ta shiga takura ta zo ta same shi neman taimako ya ce to kin san abin cuɗe ni in cuɗe ka ne in kina san kuɗi za a baki wai wata ka'ida ta bature amma moni for hand back for ground ta rasa yadda za ta yi ƙarshe ta miƙa wuya ya kukkulle ko'ina, ya zo zai kwanta da ita ga jikinta ya ɗauki rawa jikinta na makyarketa ya ce ke dakata ba fatilar ki ne ba yarjejeniya muka yi sai da na biya ta ce to amma ai kai ka san babu abin da zai sa in yin zina in ban da tsananin talauci da wahala da na shiga ciki ga na ƙanana cikin matsala suna kuka ba abinci tausayinsu da bala'i ya sana aminci ta tun da ke amince shi kenan ai an kukulle ko ina ba matsala ta ce ga wata kofa nan baka kulle ba wace kofa ta ce kofar sama Allah yana ganin mu nan take tsoron Allah ya shiga zuciya shi nan take ya fashe da kuka ya miƙe ya ce ɗauki kuɗin na bar miki yi tafiyar ki ya kama hanya ya tafi gida yana kuka yana istighfari yana ya Allah ka gafarta mu ashe a cikin daren za a zara rayuwar shi Allah yana so ya cika da imani kuma abin da ya faru kenan cikin daren Allah ya masa rasuwa yana daga cikin kususiyar wannan al'umma in kai wa Allah laifi in Allah ya gafarta maka ba wanda za a gayawa in ba a gafarta maka ba babu wanda za a gayawa Allah kawai shi kadai ya sani amma magabata ba haka bane in ka saba wa Allah sai a rubuta laifin da kai a kofar gidanka da kuma horon da za a maka kawai sai a rubuta yayi je da daddare kuma a masa bulala kaza ya aikata kaza a masa kaza kofar gidanka za a rubuta ya rasu mutane suna cewa kai daga yan hasada ya tsare ka daga yan kafar angulu ya tsare ka daga bakaken aljanu da za su cutar da kai ya tsare ka daga muguwar kaddara ya tsare ka daga kowane irin bala'i <clears throat> shi kuma Allah abin da zai maka kenan shi yasa Allah mala'iku sa su rinka gadin ka Qur'ani yace lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah Allah ya ce akwai almu'aqqi da umarnin Allah madaukin sarki Da dama huruful jarri ya yanubu ba'daha ba. harufan jarra malaman larabci suka ce sashin suna wakiltar sashi alqur'ani mai girma Allah ta'ala ya samu dace me nake so da nuna mana nasihar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullahi dan Abbas ta farko yace ya hafazka sai fada mai kalma ta biyu ta tajidhu tijahaka ka kiyaye Allah sai ka same shi a gabanka me yake nufi da ka kiyaye Allah sai ka same shi a gabanka in dai ka kiyaye dokokin Allah to kuma sanda zaka nemi taimakon Allah sai Allah ya ce ba matsala ni ma bari in taimake ka domin ka kiyaye dokoki na sanda baka cikin matsala kullum sanda kake da kuɗi a aljihu lafiyar ka kalau hankalinka a kwance baka da matsala to yi ta yi wa Allah biyayya a wannan lokaci yayin da ka shiga rikici duniya ta maka daurin tonton ka fada bala'i to shi kuma Allah sai ya zo ya taimake ka a wannan lokaci domin ka nemi ya san ka tun lokacin da ba matsala yanzu kuma da ka shiga matsala sai ya ce dama na san ka babu matsala shine ta'arraf ila Allah fi raqa ya arifu ka fi shidda amma babu ruwanka da Allah ta ka da tsiya kawai kake yi sai da Allah ya hada ka da bala'i wai ranan ka zama ustaz kai alwala ka kwana ranar ba bacci ya Allah ka ga halin da nake ciki ya Allah ka shigo ciki ban gane ba da san da kake da lafiya me yasa bai ganka da daddare ba Allah bai taba ganin ka tashi da kasar kana sai yanzu da ka fada musiba Allah yana iya ansa maka saboda rahamarsa amma dai in kana son Allah ya ansa maka da gaugawa to ya san ka tun kamin ka shiga matsala ai wannan dalilin ne sa annabi Yunus <laughs> ai ko bai fadi cikin kifi ba kifi ya hade shi sannan kifin ya yi nitso ya koma karkashin teku kuma da daddare ga duhun dare ga duhun teku ga duhun cikin kifi duhu da duhu da duhu shi yasa qur'ani ce fanada fi zulumat ai sai ce gaba da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk musibar da ka shiga in ka karanta wannan ka roki Allah Allah zai fidda kai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai Allah ya ce kifi ta fita bakin teku ta amayar da shi kifi ta zo bakin teku ta yi amansa kun san dalili ƙur'ani ya ce walaula annahu kana minal musabbihin ba domin shi annabi yunus kamin kifin ya haɗe shi dama can mutumin kirki ne kullum yana yi wa Allah tasbihi ba da sai yanzu da ya shiga cikin kifin da ya fara addu'a bai zama mutumin kirki kamin kifin ya haɗe shi ba Allah ce lalabe safi batsanihi ila yau mai basu da na bar shi a cikin kifin har zuwa ranar tabbata amma yanzu ya yi sa'a kamin kifin ya haɗe shi mutumin kirki ne mai bin Allah mai addu'a mai yi wa Allah tasbihi shi yasa yanzu da ya shiga cikin matsala sai Allah ya yi me sai Allah ya cire shi daga cikin matsalar Allahu akbar Allah mun gode maka wannan gata da Allah yake wa mutanen kirki kamin su shiga cikin bala'i kenan shi yasa lokacin da yake ta tasbihi a cikin cikin kifi sai mala'iku suka rinka cewa ya rab haza sautin maro fi makanin gari ya Allah ga wata murya da mun santa tana yawan yi maka tasbihi ana kawowa amma yanzu ga murya muna jinta a wani bakon wuri inda ba daga nan muke jinta ba sai Allah ya ce bawa na ne wane kifi ya haɗe shi mala'iku suka ce ya Allah muna taya shi addu'a ka fiddo da shi ka cece shi ya Allah saboda aikin kwarai da yake yi kamin yanzu kifin ya haɗe shi yanzu ga addu'a sa ga addu'ar wa ga addu'ar mala'iku Allah ya haɗa addu'oyin gaba ɗaya cire shi Allah mun gode maka wallahi Najeriya muna ganin irin wayannan kuna labarin kwanan nan kidnappers suka kama mana ɗaya daga cikin alaramomi mahadata alkurani mai girma suka ce sai mun kawo kudin Najeriya naira miliyan 330 ga shugaba ya ce kwabo ba za a bada ba ba za a bada mai ba kwandala in ba kawo ba zuwa ranar kaza za mu kashe shi shugaba ya ce ya yi shahada in muka ɗauki kuɗi muka ba ku ai ba malamin da zai ƙara kwana a gida daga nan ma za ku daina kama kowa sai malamai su ne in an kama ake samun kuɗi to ƙara ɗaya a yi sacrificing nashi sauran malaman su tsere shi kuma ya wuce aljanna daga can an samu sauki ko ba samu sauki ba an samu sauki shugaba ya ce ku yi ta addu'a aka yi ta addu'a shi shugaban ana tsakiyar addu'ar ma ya ce shi ba zai tafi ɗakin ka'aba ya je tare a can ya wuce sai haram sai dawafi addu'a ya sake bugo waya ce sakatare ya ce da shugaban malamai ku taso ku taho ku zo ku same ni anan a ci gaba da bugawa muka je aka yi tayi Najeriya masallatai ana tayi ce zuwa ranar kaza idan bai taso ba wata tawagar maluma ta kara tasowa mu zo mu tare wa Allah anan Ka'aba ko ba Allah ya kubutar da shi kuma wayanda suka kama shi Allah ya kama su su da kansu suke ta kashe junansu kwanaki can akwai yayin shugaba dan uwansa ne yayin uwa ɗaya ba ɗaya kidnapper suka dauke shi aka ce sa shugaban izala ne yana da kudi sai an kawo naira miliyan 100 suka ce ba za su yi magana da kowa ba sai shugaba shugaba ce ba zai magana da su ba ita ta addu'a miliyan ɗari ya ce ba za a bada koko ba ku ta addu'a Allah zai fido shi aka yi ta karanta Qur'ani aka yi ta addu'a kun san me Allah da tsakar dare da ya dora wa Qurayshawa bacci ran da Annabi zai hijira zuwa maka haka Allah ya dora wa barayin bacci kawai barka da dare gansu ga bindiga AK47 a kasa ana min shari ana gwarfi kamar za a tada daji ya tashi ya je dan tsuguna ya fitsari ya gaba wanda ya motsa ya dawo ya kara tashi ya dawo sai da yasa uku ya gaba da ya motsa ce a alama fa na nuna addu'a ta ci ai na uku da ya bisi billah sai shiga daji <laughs> kuma haka Allah ya tsare shi ya dawo da shi cikin iyalansa ana zaune ba a bada ko kuma ko Allah ya dawo da shi sai ga suna bugo waya suna cewa ba a mana adalci ba wahalar da muka sha kwana uku ya kamata a ce ko yan miliyan daya an kawo bala <laughs> Allah mun gode maka to duk bawa da ya tsara Allah sanda yake lafiya kalau idan ya shiga musifa Allah zai tsare shi Allah zai fidda shi Allah ba zai bar shi ba shi da ihfazillah tajidhu tijahaka ba sani ba ko an gane wannan sai faɗa masa kalma ta gaba ce wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah idan zaka roki wani abu roki Allah roki wa roki Allah in za ka nemi taimako nemi taimako wajen Allah wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah kar ka yadda ka dogara da mutane kullun damuwanka mutane ka je ka roki wannan ka je ka roki wannan ka je ka roki wannan kowa nan America da turai Allah ya taimake ku kowa neman na kansa yake kowa me yake neman ko wannan musibar ba ku da ita in ma akwai ta ba mai yawa ba sai ka zagaya Afirka nan ne zaka same ta kirs ya zo masallaci ya ce a masa gidauniya mutum da mata hudu bai da aikin yi aikinsa kawai bi gidajen mutane ban gane ba kana da damuwa kana cikin musifa ka kwana baka yi bacci ba ka sa abin da fi bada haushi wai na bada labari na wallahi je saboda damuwa kwana na ban bacci ba to da ka kwana baka yi bacci ba sai kai kaka da ka kasa bacci wai sai kwanta kan gado ya ta murtse ya juya nan ya a ah, kai da ka kasa bacci Allah ya taimake ka tashi kai ba za ka je gaban Allah ba za ka roke shi lalacewar ka ta kai baka ma iya zuwa ka kwankwasa ba ga hadisi ingantacce sulisin dare na karshe ubangiji na saukowa zuwa sama'u duniya yana tambaya wa ke neman gafara in gafarta mashi wa ke neman arziki in bashi wa ke da damuwa in yaye mashi Allah yana tambaya kai kuma kana nan kwance ka kasa bacci kana ta mulmule mulmule wai kana nan gobe gidan wa zaka je wa zaka je ka gaya ga kofar Allah a bude baka tashi kai alwala ka gaya wa Allah ba wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah annabi ibrahim sanda aka sa shi cikin majaujawa za a jefa shi a cikin wuta mala'iku suka rinka kai kuka ya rab inna ibrahim alladhi ya'buduka fil ardi wahda ibrahim da ke bauta maka a duniya shi kadai ga ya can za a kona shi ya allah ga ya can za a kona shi an hura wuta tana ci hatta sarat la yastati'u tayru an yamurra fawqaha khawfan an tahriqa an-nar bi harriha sun zuma bai iya bi ta saman wutar Allah ya ce in yana neman taimakon guje ku taimake shi mala'ikan da ke lura da hadari da gajimare da ruwan sama ya zo ya ce ya kai ibrahim in kana bukata zan taimake ka haɗa gajimare na gaugawa emergency ruwan sama da hadari a barke da ruwa yanzu wutar ta mutu ya ce ana lasu fi hajjatin ilai kamar bukatar ka. mai lura da iska ya ce ba ni dama in sa iska ta kwashi wutar ta je ta kona su kai ka tsira ya ce ana lasu fi hajjatin ilai da tura ta kai bango kwamandan mala'iku gaba ɗaya mutain sama amin jibril alaihi salam aminul wahayi da kansa ya zo ya ce ya ibrahim inna rabbaka ya karawa alaika tahiyya alaka hajatin ilayya fa ajaba lahu khalilur rahman wa kaifa akunu fi hajatin ilayka wa anta abdun min ibadir rahman ya ce ya kai ibrahim ubangijin kana gai da kai kana da bukatar in taimake ka ya ce ya zan nemi taimakon ka bayan ka ce ubangiji na na gai ni ashe kai ma bawa ne na ubangijin har ka aiko ko kama aka ya dan aika yaushe zan nemi taimakon ka Allahu akbar ji karfin imani ma kuma haka aka yi sai da aka yi majaujawa aka jefo shi kamin ya fada cikin wutar kalma guda ɗaya ya fada ya ce hasbi Allahu wa ni'mal wakil hadisi na ingantacce hasbi Allahu Allah ya ishe ni wa ni'mal wakil madalla da abin dogaro Allah da Allah kadai na dogara ya kalmar da ya faɗa kenan wallahi kuma Allah ya gwada masa ya ishe shi kamin ya iso sai ga umarni daga ubangijin wuta zuwa ga wuta ashe ita ma baiwar Allah ce da Allah ya tashi magana da wutar ya magana kulna ya naru yanzu wutar ce za a yi magana ita kuni fili ne fili ne amri eh fili ne me amri mabniyun ala hasfin nuni littisalihi biya umkatawa litisalihi biya mukhataba kuni ya ke wuta ki zama barda ki zama sanyi in ji ubangiji ki da qur'ani ya tsaya nan kankara za ta zama in ya fado ciki akwai matsala ko ba matsala sai Allah ya ce wasalaman da aminci sanyin da zaki na aminci wanda ba zai cutar da shi ba a wutar ta mutu ne Allah ya ce a ki ci gaba da zama ki wuta iya kawai exemption clause ne aka saka ala ibrahim ibrahim ne kadai shi ba zai ji zafin ki ba shi zai ji lahiya lahiya duk wanda ya matso ya taba ya taba wuta amma ban da shi yau ban da Allah waye sai wannan ala shi kadai za ta zama bardan wa salaman nan shi kadai ana jefa shi a ciki sun suna ganin sun jefa shi a wuta shi kuna je kamar an jefa shi a daki mai ya kwandishin sai da ya kwana takwas a cikin wutar babu abin da wutar ta kona banda igiyar da aka ɗaure shi da ita bayan ya fito an taba tambayar sa a rayuwar ka yaushe ka taba jin daɗi ya ce tun da na zo duniya ban taba jin daɗi ba na ji atmospheric condition very conducive sai kwana takwas da a wannan wuta sai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa anna awwalal khala'iqi kusa yawmal qiyamati ibrahim dan adam na farko da za a ba riga ya sa ranar tashin alkiyama shine annabi ibrahim a ta daruna limaza kun san dalili da za su jefa shi wuta sun cire masa riga sai Allah ya ce tunda suka cire maka riga saboda da'awa kai zan fara ba riga ka sa ranar tashin alkiyama wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah shekaran jiya a Mount Hope na yi magana ina ne ya halatta ka roƙi ɗan adam ina ne in ka roƙi ɗan adam ya zama me ya zama shirka ina fata an fahimci wannan saboda haka ba sai na sake maimaitawa ba wa iza shakauta ila ibn adam innama tashkur rahima ila alladhi la yarham duk sanda ka je wajen dan adam kace bana da masara ban da shinkafa ban da kuɗi ina cikin matsala to tsautsai ya hau kanka basira ka tabata ka kai karan mai tausayin ka shine Allah wajen wanda bai tausayin ka shine mutum shi dan adam asalinsa mugu ne imani da ilimi ne ke gyara shi in ba imani da ilimi sun gyara shi ba mugu ne tun yana jariri za ka gane shi tsohuwa tana ba shi nono sai ya kama kan nonon ya cije wai shi ya fara hakora ya datse ya rufe ido ya shiru ka ji tana kuka mun yaron nan to da uwarsa ya fara ya cije ta tun yana jariri sai kai kake zamanin ba zai cije ka ba wannan in ba Allah ya gyara shi ina za a je da shi wannan da Allah ya kira shi innahu kana zaluman jahula azzalumi jahili ilimi da imani kadai ke gyara dan adam saboda haka in ka je ka kai mashi kashi ga matsala fada wa Allah shine amman yujibul mudarra idza da'ahu Allah shine wanda in ka shiga matsi ka shiga tsanani in ka kira shi sai ya ansa shi dan adam neman wanda ya shiga tsanani yake murkushe shi yanzu bari ka shiga talauci ka daga mota ka za ka sayar ka ji ta yin wulakanci bari ka shiga matsi ka daga gidanka za su ka sayar a gada talauci ne da matsi ya sa za ka sayar farashin kama daban ne cewa za a yi ma ba za ma a saya ba tukuna sai an kada maka hadda tukuna kamin a karya shi dan adam in ka shiga matsuwa kara maka bala'i zai wane ne mai tausayin ka ne Allah kuma wajen Allah shi kadai ke tausayin ka Allah ya gafarta mana shine amman yujibul mutarra izada. da ne wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah Allah mun gode maka ina karanta ina sauraron abin da wani wani clip a internet wani mutum ya kasa irin da safe abin nan da rana ko da maraice ya fita cikin gari dan motsa jiki hakan nan sai lokacin sallah ya same shi sai ga wani masallaci sai shiga sai samu wani yana nafila a cikin masallacin ya ga masalla ya daga hannu yana addu'a ya koma zuwa Allah da ya da mutumin nan ya daga hannu yake ta addu'a yake ta addu'a addu'a yake ya fasa tafiya ya tsaya ya jira bayan mutumin ya gama addu'a ya juya zai fito sai suka gaisa ya ce kai bawan Allah ba taba ganin mutumin da ya nitsa cikin addu'a haka ba me kake roƙon Allah ya baka ya ce wannan sirri ne tsakanina da Allah bai shafe ka ba ya ce ka gaya mu ya ce ba zan gaya maka ba ya ce to ka sani ko Allah ya karbi addu'a ta ka ce ya turo ni in warware matsalar ya ce eh to kuma ka yi bayanin da zai kama hankali ya ce to gaya mu ya ce wallahi bashi ne ake bina bashi nan ya dame ni saboda ban san mutuwa da bashi bashi bala'i ne ita addu'a Allah ya baka da bashi ba hatsari ka mutu ana bin ka bashi hatsari ne kun san akwai wanda shi baka biyan bashi rijiya gaba dubu kowa ya baki ya ba Allah kaka yadda ka mutu da bashi bashi musifa ne sahabi ne ya rasu aka zo za a yi mai sallar jana'iza annabi har ya tsaya zai kabbara sai ya tambaya ce wahal alaihi dainun ana bin shi bashi sai wani ya ce ya rasulallah ni ina bin shi bashi annabi sai kalli sahabbai ya ce sallu ala mautakum ku yi wa gawar ku sallah ni ba zan sallaci wanda ake bi bashi ba na ɗauki nauyin bashin zan biya masa ka masa sallah annabi ya ce ina wanda yake bin bashin ya ce gani ya rasulallah ce ka amince ya ce ina eh, amince ya ce to yanzu bashi ya tashi daga kan gawa ya dawo kan wannan to ku zo masa sallah duk da haka dole da annabi ya gashi sai ya tambaye shi ka biya ya ce ina nan da ina kokari ya rasulullah ban biya ba ran da suka haɗu ya ce ka biya ya ce alhamdulillah ya rasulullah muna zuwa a cikin gabari wani ya zo ya tambayi manzo Allah ya ce ya rasulullah in na je yaƙi wajen jihadi aka kashe ni zan wuce aljanna kai tsaye annabi ya ce kwarai kana samun shahada aljanna zaka wuce mutumin har ya fara tafiya annabi ce ku kira shi ya dawo aka dawo da shi ya ce me kace ya ce cewa ne idan na je wajen jihadi mutu na samu sha bin shi da ya dame shi abin ya duk sanda ka shiga matsala ka kira ni zan taimake ka eh. ya ce ne ce kai dai rike sai ya rike wannan kuɗi da ya kara masa da katin waya kuɗin da ka miƙo min ban da bukatar su a gawa ya turo ka karo da matsalar in na sake shiga matsala rike katin ka ban da bukata zan gaya wa Allah shi ya san wanda zai turo ya kara wannan matsalar wannan shi ake cewa aqida wannan shi ake cewa imani ka san Allah kuma wallahi idan ka san Allah muna rayuwa ta almajirantaka da ɗalibtaka da da'awa da iyali iyalina da daddare mun kwana ba a yi abin yan buge-buge na sai Allah ya kawo wani irin hadari tun da asuba aka goce da wani irin ruwa sallar asuba ma sai dai mutum ya gida ruwa mai zuba kamar da bakin kwarya na ce ta yau za a yi ta ai bayan sallar asuba mun yi tare da iyali sai na zauna na ce to ya Allah ka san dai da muka kwana yanzu kuma zan je in nemo a falalaka ka kawo ruwa ka hana yanzu babu abin da ya saura sai dai ka kawo mun hannun inda nake kuma innaka ala zalika laqadir zaka iya yin wannan mai sauki ne a wajenka ba mai wahala bane sai na ce gaba da surfa ayatul kursi. wallahi ina cikin ayatul kursi ban gama ba ana ruwan ba a dauke ba sai naji ana hona kofar gidan da na fito na tsaya a falo na duba ta ta glass na falo sai na ga wani mutum ne yanzu ya rasu wanda tijo ana ce masa alhaji muhammadu baba dan fulani a gombe yake dattijo ne cikin dattawan gari bai taba tasowa takardar sakano ya zo gidana domin ya kawo ziyara ba bai taba ba a rayuwar shi sai dai mutumin kirki ne muna hudda da shi sai na bude kofa na tsaya a cikin baranda ana ruwa shi yana cikin mota mota tana cikin ruwa waifa tana goge glass har yanzu ina ganin abin a cikin ta na yi yunkuro zan shigo cikin ruwa in zo mu gaisa sai rage glass ya ce mai dakata inda nake sai na tuna fa shi na fada wa Allah a kawo mun nan inda nake ne na ce ka gani da karambani <laughs> mutumin ya fito cikin ruwa ya ratso ruwa ya zo ya same ni a baranda ina zai. mu gaisa na alhaji muhammadu lafiya ya ce wallahi malam lafiya kalau na ce a cikin ruwa haka ya ce wallahi na yi sallar asuba sai na tono da kai sai na gane mun daɗe ba mu gaisa ba na koma na kwanta na gagara bacci na ji in ban ganka ba zan iya bacci ya ce wallahi abin da kawai kawo ni kenan na ce to kai zumunci na gode Allah ya saka da alkhairi zan juya in shiga cikin gida shi da Allah malam dakata ya sake komawa a cikin ruwa ya shiga mota ya bude pinjin board na mota ya dauko na envelope da kudi a ciki kudin ya ishi ce fanin gidana na wata daya ya fito zai ce Allah gafarta malam ga wannan hadan sai a yara haka nace haba alhaji kai da ziyara kuma kai ne mara dan jan aji hakan idza sa'alta fas'alillah na karba na shiga na kulle kofa na ce Allahu akbar ni kada a cikin falo sai da na kabbara sau uku na shiga na samu mai daki ta gama azkar ta kwanta ta fara barci na tayar da ita na ce to kin ga falalar Allah Allah ya kawo ta ce mun to ai ta riga ta tashi da azumi ba za ta yi ni da yunwa haka na ba da ta yi ni da yunwa haka kara ta yi wa Allah azumi da azumi ta tashi na ce to wannan azumin naki Allah ya karya shi <laughs> wallahi yanzu nan in ka nuna wa Allah ka yarda da shi shi kuma Allah zai baka mamaki wallahi kai da kanka sai kai mamaki sai kai da kanka zai kana magana kana ya Allah ashe da ma haka kake ban sani ba kai da kanka zaka ce God is wonderful Allah mun gode maka da ka bamu wannan aqida shine wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah sai annabi ya faɗa masa wata magana ginshikin aqida kenan yace wa'alam ka sani annal ummata da a ce al'ummar duniya gaba daya ijtama'at za su taru ala an yanfa'uka bi shay'in dan su amfane ka da wani abu annabi ya ce abdullahi da abbas to lan yanfa'uka bi shay'in wallahi ba za su yi amfana ka da komai ba illa ma katabahu Allah laka sai dai abinda dama Allah ya rubuta zaka samu shi kare za su yi amfana ka da shi duk abinda Allah bai rubuta zaka samu ba ba zai amfane ka ba ba su yi amfana ka da shi illa ma katabahu Allah laka ya ce wa ma'u, da mutanen duniya gaba ɗaya za su taru ala an ya burruka a bisa su cutar da kai bishe'in da wani abu lan ya burruka illa bishe'in ka taba hulahu alaika ba su iya cutar da kai da komi ba sai da abin da dama Allah ya rubuta zai same ka shi kadai za su iya cutar da kai da shi dan labarin tambaye ku in kana da wannan aqidar yaushe zaka lalace yaushe zaka zama dan yaki halal yaki haram kana da wannan aƙidar yaushe zaka ji haushin wani dan Allah ya masa ni'ima yaushe zaka zama mai hasada kai ba lalata ce kamar mai hasada wai saboda Allah ya wani ni'ima kai kaka gara bacci shi yana can cikin murna da farin ciki yana annashuwa kai kuma wai kare da gudun layya wai kare ne wai ana layya gana kamar cikin lissafi shi kuma asuwa Allah ya yi wani ni'ima wai kuma amma kai ka kasa bacci ka haɗa fuska ka shiga damuwa wai kai dan me Allah zai Allah zai fasa abin da ya ga damun yi saboda kai kai waye da kake jin haushin Allah ya bashi kaza kai bai baka ba kai abubuwa nawa Allah ya baka bai ba wani ba idan kowa zai maka hasada zaka zauna lafiya me ya kawo magana ka kana hasada wani duk nema da kaga Allah ya wani akwai wanda kai kuma ya maka in ya fi ka kauri watakila ka fi shi tsawo haka ne ko ba haka bane in ya fi ka fari to kai kuma watakila an falle da gudu ba zai iya kamo ka ba ka wuce shi a wani wuri ko baka wuce shi a wani wuri ba in ya fi ka kuɗi watakila mata ta fi tashi kirki ka wuce shi ko baka wuce shi ba in yana da mata ta kwarai watakila cikin ka akwai mahaddacin qur'ani ka wuce shi ko baka wuce shi ba duk abin da kaga Allah ya yi wa wani ka rufe ido ne kai ba ga ni'imar da Allah ya maka ba kai ma akwai ni'imar da Allah ya maka wacce watakila bai yi mashi ba haka ne ko ba haka bane to dan me za ka yi hasada me kawo magana hasada ba sa karkaru kamar mutane guda biyu na farko mai hasada dan Allah ya wani ni'ima wannan sakarai na karshe kenan na biyu mai rena mutane saboda shi Allah ya masa ni'ima bai musu ba ya rinka musu kallon hadarin kaza wannan sakarai na biyu kenan sakarai na nawa duk ni'imar da Allah ya maka karkare na mutane kana da bukatar su yanzu mai wankin hula kadai in karasa ka shiga matsala ko baka shiga matsala ba to ashe babban mutum ne rike shi da kyau wata kisa wai farfeso pro ya zo zai tsallake kogi dole sai an shiga bot kwale-kwale jirgin ruwa an san jirgin ruwa sai an shiga bot to sai sai samu mai kwale-kwale ya ce mai jirgin ruwa nawa zan biya ka tsallaka da ni aka faɗa masa farashi ya biya ma ya biya shi to a rubuta receipt a bashi a bashi receipt mai jirgin ruwa ya kalle shi ya ce menene receipt farfesu ya kalle shi ya ce oh god so baka je makaranta ba kenan you haven't attended any college ya ce yes i never attended any college ya ce that's the problem of life kenan yanzu you don't know what is psychology ce ba san psychology ba ya ce criminology ya ce ba san criminology ya ce physiology ya ce ba san physiology ya ce embryology ya ce ba san embryology ba ya ce what criminology ta <laughs> kirga masu wasu loji-loji mai jirgin roce duk bai san su ba farfesa ya girgiza kai ya ce duniya kenan ya ce kaga an zo duniya a banza za a mutu a banza kaji wani cin mutunci magana ta yi mai jirgin ruwa zafi amma ya iya fadan da ya fi karfin ka kamar da shi wasa to yanzu dai an shiga jirgin ruwa an kuma je tsakiyar kogi sai igiyar ruwa mai karfi ta zo ta fara wasan kura da kwale-kwale bot fa ya fara tangal-tangal zai kife farfesa ya kalli mai jirgin ruwa ce ya safa ne. mai jirgin ce wannan wife din tafi karfin wannan kwale-kwalen mun shigo ba a daidai ba ba daewa ba wannan kwale-kwalen wannan jirgin ruwan wannan bot din kifewa zai ya ce what ya ce kifewa zai a do you mean we are all going to die ya kalli farfeso ya ce a farfeso kara ce kai ma baka karanta suiminology ba <laughs> farfesa ya ce a ah, ban karanta seminology ya ce to wannan ruwan da kake gani akwai crocodile a ciki ka karanta escapology from crocodiology farfesa ya ce a ah, bai karanta escapology from crocodiology ba ya ce akwai irin manyan kifayen nan shak shak a ciki wanda za su yi breakfast da kai in kai da ka fada ka karanta escapology from shakology ya ce ba karanta escapology from shakology ba ya ce kai farfesa matsalar duniya kenan ya ce kaga an zo a banza gashi yanzu za a mutu a banza kaga farfeso ya rera shi bai gane shi ma akwai nimar da me Allah ya masa wacce shi farfeson bai da ita ita duniya haka take saboda haka baka dalilin da zaka tsaya kana mutane hasada saboda wani ya samu ni'ima ka kasa bacci hato kana yi mutum hasada saboda ya samu ni'ima ya gina gida ko ya sai mota ko ya dinka sabuwar riga ko ya samu kuɗi ka sani ko dan aljanna ne ɗaya daga cikin hasada da ya ɗayan biyu ko dan aljanna ne ko dan wuta ya ce nan aljanna ne na masa hasara saboda ya gina sabon gida gidan ƙasa gidan yashi gidan siminti wanda zai je lahira Allah ya bashi gidan da tubalin zinari da tubalin lu'ulu aka gina gidan ya zama aikin banza kenan ya ce in kuma dan wuta ne haushin me zan ji da wanda ya sabon gida amma daga gidan jahannama zai wuce wace shawa zai bani har in ji haushin ya samu gida a duniya ya ce wannan ya sa bai wa kowa hasada Allah ka tsare mu daga hasada sannan ka zama kana da Allah wanda yake gagara ɗayan me ce hasbi Allahu kuma ku ce hasbun hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Allahu wa ni'mal wakil wannan kalmar ka rike ta ko dakawa za a yi turmi Allah zai fidda kai sai annabi Muhammad ya ce rufi'atil aqlam alƙaluman da aka yi rubutun nan da shi aka rubuta abin da za ka samu ko zai same ka an riga an cire alƙaluma an tafi da su an ɗauke su ba za a sake rubuta ba riga an ɗauke su balle a soke da ba ɗauke su wanda ke jin haushin ka sai da ko alƙalamin ya gyara eh an rubuta za ka samu dala miliyan biyu ya ce a dala dubu talatin ta ishe shi sai ya gyara ba an ɗauke alƙaluma ba mai iya canja sai shi allah da ya sa aka rubuta sannan wajen fatin suhuf takardar da aka rubuta abin da za ka samu ko zai same ka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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ya saka ma malam Allah ya saka ma malam ina jin akwai taliki kadan zan yi game da batun malam shine game da batun wanga masallacin da muke zama ciki zan ba malam malumman mu tarihin wanga masallaci cikin minti biyu kawai she abun nan ina jin shekaru da ya wuce shi wanda ya sai wanga building mutum daya ya sai wanga building up in ka duba inda muke kasuwa ne za a yi mai da shi stores in ka duba kofofin ga duka stores ne za a mai da shi stores a shi kuɗi amma shi dan uwa dr raji anila shi kaɗai ya sai wanga masallaci amma abin mamaki lokacin da zai sai masallacin mun san tarihi masallacin galiban masallacin kunci ya zo kaɗan game da batun kuɗi iyalin shi ta sayar da zinariyanta duk abin da ya kamata ke da shi ta kara ta ci a biya kudin masallacin maganar da muke shekara ɗaya bai zo ba ta koma ga Allah ita mata ita mata ana cin gare gare masallacin ga ta koma ga Allah ga shi yau muna cikin masallacin to amma mutane suna duban success Allah bai bayarwa Allah ya mayar ma Dr. Ila abubuwa dewa yawa medical doctor ne ina kuma one of the best hospitals cikin garin ga Mount Sinai ba wannan kawai ba Allah ya ɗaukaka shi ya kai shi shine head of department eh, in cardiology department in the department da yake da turawa da kowa da kowa fa last two years ya zama one of the best actual the best cardiologist cikin wannan hospital na cikin garin ga Fisa kai ma Allah Allah zai maka yanda Allah ya ma Allah haka Allah ya mai Allah kuma ya mai arziki Allah ya ɗaukaka shi Allah ya ɗaukaka shi Allah ya ba zuciya yin irin wa'in abubuwan ga ina jin abin da muke nema kenan dukkan mu Allah ya yi muna wannan to ina jin akwai babban malamin mu chama mu za mu bashi lokaci shine Sheikh Dr. Abdullah Balalau za mu bashi shi ma lokaci ya yi muna nasiha insha Allah. سكاكو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد ضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله عبد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد ‘yan uwa musulmai na wannan masallaci al'ansar? annasar ina farawa da gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu babu shakka da murna da farin ciki da godiya ga allah subhanahu wa ta'ala yadda duk muke zaton america ba haka muka ganta ba in an ce america ƙarshen duniya babu wadda baya Amerika, to amma in ka zo ka samu ahalu sunna Amerika, sai ka ƙara gane cewa zaman su Amerika bai hana su bin sunna ba allah ya ƙara muku albarka a tsaya a dage wurin bin sunnan manzon allah sallallahu wasallam babu abin da zai taimake mu a rayuwa kamar riko da sunna alkur'ani da sunna duk jin daɗin da ake duk matsayin da ka samu ran da duk allah bai taimake ka da rike sunna ba sai ya zama ka rayu cikin wahala an zo duniya a banza in ba a mai da hankali ba kuma za a tafi a banza ta wannan kisa da ya karanta mana domin duk mutumin da ya koma ga allah maɗaukakin sarki baya bin sunna ya zama ɗan bidiya ko ɗan shirka ga sunan dai to kaga yayi asarar rayuwa duk wanda ya rayu a nan cikin jin daɗi da walwala sai Allah ya azurta shi da sunna in ya koma ga Allah maɗaukakin sarki an ci nasarar rayuwa don haka ina addu'a wannan lakca da aka yi mana Allah ya saka wa malam da alkhairi an ƙara dasa mana aƙida a cikin zukatanmu kun ga farkon kisan abdullahi dan abbas sahabi da na manzon allah yana da abincin allah su tabbata a gare shi dan baffan manzon allah duk da haka manzon allah na kokarin sanya mishi aƙida a matsayinku na iyaye wannan kisa da aka koya mana to ya kamata ya zamanto mun ɗauke shi mun sanya shi into implementation 'ya'yanmu a gida ku ko yaro yake sha'awa sai a so a bashi hankalinsa ya tashi sai a ce mishi kaga muhammadu da musulmi ke bi an sanya mishi kiyayyanwa annabi muhammad to mu me muke sanyawa me muke yi wa 'ya'yanmu yadda za su koyi ƙaunar manzon allah da mutanen gidan manzon Allah da sha'awan wannan addini duk yadda ka yi ‘ya'yanka nan babban ƙaddara ne ƙaddara ce babba saboda idan ɗan adam ya mutu ya koma zuwa ga Allah ana sanya ka a cikin kabari komai naka ya ƙare ya yanki ba ka samun lada sai ta hanya uku na farko ka mutu ka bar sadaka mai gudana sadaka tun jariya yanzu ga yanzu ake bamu labarin matan da ta ɗauko gwalagwalanta ta bayar don sayan wannan masallaci yau ba ta raye tana samun ladan wannan aiki da ta yi a cikin kabarinta babu wani abun da ya kai wannan bayan kayi wannan ko kuma ya zamanto ka bar ilmin yuntafa ubi ilimi da ake amfana karantar da mutane addini idan ka yi allah maɗaukakin sarki zai sanya albarka ko ba ka raye wannan karantarwan kana samun lada a cikin kabarinka yanzu cikin maluman suna na najeriya na tabbatar da akwai da yawa daga cikinku wanda bai taba ganin sheikh jafar adam ba amma da yawa daga cikin kunya suna da wa'azuzzukan malam jafar haka ne ko ba gaba ana bibiyansa Allah bai ƙara ɗaukaka malam jafar ba sai bayan rayuwarsa dube da kuma da labarin albani na Zariya shi ma bayan rayuwarsa dube da kaset kaset ɗinsa karantarwarsa ya shiga ko'ina Allah ya jikan shekaru Bakar mahamudu Gumi wanda ya kara asasa wannan tafiya ta mu ta sunna a West Africa baki daya muna ci gaba da amfanuwa da irin abin da suka bar mana wannan ilimi ne da ake amfana to sai kuma ɗa na ƙwarai ka bar ɗa na kirki wanda zai rika maka addu'a ya ake samun ɗa na kirki tun daga neman aure ka nemo matan kirki in ka nemo mata na ƙwarai ana fatan ka haifi ɗa na kirki shi yasa hatta wurin saduwa da iyali sai ka yi irin yadda sunna ya karantar sannan allah maɗaukakin sarki ake fata ya sanya albarka cikin ainihin wato wannan saduwa taka saduwa da iyali sadaka ne hadisi ya inganta saboda haka in matarka ta samu ciki tun daga lokacin allah maɗaukakin sarki yana da hikima babu wanda aka bashi ɗa yanzu a matsayinka na shugaba na ibadu rahman misali malam abdul muhaimin sai aka ɗauko wani ɗa yaro ɗan shekara talatin aka ce an kama shi an ba shi ɗaya ɗan shekara talatin ta yana zai fara da shi ba ma shekara talatin ba ɗan shekara goma sha takwas daga nan ai ko a gidansu ma yanzu a wannan ƙasa an yaye shi in yaro ya kai shekara goma sha takwas haka ne amma allah maɗaukakin sarki sai baka ɗa jariri wanda bai san ma ina yake ba Allah maɗaukakin sarki ya halice ku la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun da da aka baka ya zo hannunka bai san ma ina yake ba babu wanda zai so ma koya mishi sanin wani abu sai kai shi yasa al'ummu hiya awwalul madarsa uwa ita ce farkon makaranta to nemo uwa ta kwarai don ta koya wa 'ya'yanka tarbiyya saboda baka zama kana zuwa neman abinci amma uwa na gida tana bature ya ce charity begins at home kenan tarbiyya daga gida yake fara tasowa to in kana son ka ci moriya ran da baka raye a duniya kada 'ya'yan nan su manta da kai to sai ka da ƙaunar Allah da biyayya ga Allah da manzonsa ka nuna musu girma Allah ɗin nan da ka nuna musu girmansa shi ko zai tsare wa'annan 'ya'ya ba za su manta da kai ba za a je abin da shi kafin a da amma ya idan da ya koya musu tarbiyyar addini sai ya zama kullum littafin su da tunanin su san Allah za ka amfana saboda haka tarbiyya yana cikin abin da ya kamata babba mu yi ƙoƙarin koya musu addini kun ga an karantar da mu misalai masu yawa wanda ke nuna muhimmancin komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta'arraf ila Allah fi raka ya arifuka fi shidda lokacin da kake cikin walwata ka san Allah ka ba wa Allah hakkinsa in ka shiga cikin wani hali sai Allah maɗaukakin sarki ya kasance tare da kai ‘ya'yanka ka ba su tarbiyya ka yi abin da ya kamata Allah ba zai sa su manta da kai ba saboda ka ba da wani hakkin da Allah maɗaukakin sarki ya nemi ka bayar a lokacin da kake da dama to lokacin da kake da bukatan a yi maka addu'a suna nan suna maka addu'a idan mun ɗauki alkur'ani mai girma za mu duba mu gani alkur'ani ya ba mu labarin annabi musa alaihi salam da ya je neman ilimi allah ya ce je ya karo ilimi cikin ilimin da ya zo nema a wurin hadir a wannan kisa samu alkur'ani sun kafi ka duba ka gari daga cikin abin da annabi musa ya samu shine cikin tafiyarsu a wannan neman ilimin akwai garin da suka je aka hana su masauki annabi musa sai ya daga wannan sai ya daga wannan katangan kuma dama in ba ku manta ba sharaɗin karatun shine ba tambaya ko sai an gama karatu malam ya yi bayani kissan na farko kun san me ya faru sun shiga cikin jirgi an ɗauke su ba biyan kuɗi ba komai ana tsakiya malam ya ɗauki gatari ya sara jirgi almajiri ya ce a ah, yawan jirgi mutu na manta ne na manta ne da aka je na biyu bayan an sauka ya ga yara ƙanana suna wasa cikin yaran ga wani yaro nan da bai yana kama shi kai shi gefe sai ya sare kansa annabi musa da ya gani bai iya hakuri don yana kan wani ilimin da in an yi kisan kai bai iya yin shiru a katalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad jita shay'an nukra qala alam ka zo da wani abu wani na biyu sun nemi masauki an hana su amma kuma sai gashi sai annabi Musa ya tambaya da dabara je kaga ko mutanen ga ruwan sha ma ba a baka ba kuma sannan gashi kai musu wani aiki laushi talatta kasta alaihi ajara ba abin a bar su bane qala hadha firaqu ni wa ne. to tunda dai ka yi tambaya wannan shine karshen zama na karatu ya zo karshe amma bari in fassara maka abubuwan da ya faru to ba can nake son kai mu ba na karshen me yasa wannan katangan hadir yayi fa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana abuhuma Saliha. wa kana tatahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan wa'annan marayu wa'annan yaya guda biyu na wannan garin wannan birnin da an kira garin a matsayin ƙauye yanzu an ce garin birni saboda akwai mutanen kirki a ciki saboda haka wannan katanga da ka gana daga na wasu marayu ne guda biyu wa'anda ubansu mutumin kirki ne kafin ya bar duniya sai ya ajiye musu taskan arziki a ƙarƙashin wannan katanga da arzikin nan da babansu ya bar musu ka ga yadda mutanen garin suke hadir ya ɗaga me ake nema ka gane ka zama in ka zama mutumin kirki ko da baka na bawan Allah Umar dan Abdulaziz kullum muna karanta kisarsa malamai suna cewa da da akwai kalifa guda biyar wanda za a ce shine kalifa na biyar a musulunci bayan wannan kalifofi guda hudu na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi saboda adalci da sai a ce Umar dan Abdulaziz saboda ya yi adalci lokacin da yake mulki hatta dabba ɗaya ba ta iya tunkurin ɗaya ɗaya ba ta iya cutar ɗaya ya yi adalci an gane cewa ya bar duniya yayin da aka ga dabba ɗaya na zaluntar ɗaya wannan umar dan abdulaziz ka nan baka bar musu komai ba sai ya tara su ya ce ya ku yayana kuna yayan kalifa ba zan ɗauki dukiyan baitulmali in ba ku ba allah ya kama ubanku amma na ba ku tarbiya ku ji tsoron allah ya yi musu nasiha ya ce ku tashi ku bani wuri bayan rasuwarsa abinda aka samu na dukiya umar dan abdulaziz ya bari bai wuce wato kuɗi ka ce kamar dala goma ko dala ashirin kowanne daga cikinsu abin da ya samu kenan babansu kuma shine shugaban kasa na musulunci ya ba su tarbiyya ya yi abin da ya kamata amma wata rana a madina an zo ana neman taimako a masallaci ɗaya daga cikin 'ya'yan nan lokacin da aka tsaya ana taimakon addini sai da aka samu ɗaya daga cikinsu 'ya'yan da babansu ya bar musu bai wuce dala ashirin ba ɗayansu ya kawo sadaka ya ba da raƙumi ɗaiɗai har guda ɗari saboda Allah Allah ya sanya wa rayuwarsa albarka har ya kai ɗaya daga cikinsu na da arzikin ke iya ba da raƙuma guda ɗari saboda ka ya ku 'yan uwa musulmai duk abin da za ka yi ka tsare Allah subhanahu wa ta'ala ka yi abin da Allah yake so 'ya'yanka da zuriyarka ka bar wa Allah idan ka tsare Allah ka yi aiki saboda Allah sai Allah ya tsare ka akwai wani safina cikin maular rasul cikin masu yi manzon Allah hidima ana kiran shi safina ya hau jirgi kamar da malai ba mu labari safina lokacin da ya hau jirgi suna tafiya jirgi sai aka samu hatsari a ruwa ana samun hatsari allah sai ya tsira da shi ta kan fulafulai ko falanki na jirgi ya kai shi har bakin gaba ya tsira yana fitowa yana takawa a bakin jeji a bakin gaba yana cikin wani ƙungurmin daji wanda dabbobi masu hatsari da zaki da kura da misa duk suna wurin ya fita yana takawaye shi sai ya daga hannu ya ce ya allah ka san na yawa manzon allah hidima ni dan gidan manzon Allah ne na kiyaye hakki da amana da manzon Allah ya min ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin wa'annan dabbobi kasu cutar da ni malamai suka ce wallahi wannan zakin sai da ya ringa gurnani yana rakiya sai ya yi gaba ya kore dukan wasu dabbobi don safina ya wuce sai ya zamanto shi ke raka shi har sai da ya kai shi ƙarshen gari sannan zaki ya juyo ya dawo saboda ya yi manzon Allah hidima ya tsare ainihin wato Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wataala kuma ya kasance tare da kai to yi kokari duk abin da ka sani na dokoki na Allah madaukakin sarki ka kiyaye ka yi abin da ya kamata idan ka yi wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya maka albarka kiyaye dokokin Allah kiyaye sabawa Allah idan mun tsaya mun kiyaye wannan Allah maɗaukakin sarki sai ya kare mu malam ya yi magana da yawa mai faɗi don jan hankali akan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala da kiyaye dokoki na Allah da nisantan sabawa Allah subhanahu wa ta'ala zina mummunan aiki zina sabo ne ga Allah maɗaukakin sarki haramun ne ƙur'ani cewa yi wala ta zina innahu kana fahishata wasa a sabila kar ka zo kusa da zina ba ma karka yi ba kar ka zo kusa da shi to yadda kake rayuwa a irin wannan ƙasa kowa na da yanci duk inda ka fita idon ka na kallon abin da yake kallo sai dai ima fita tsirara ba me ya kamata ka yi kullum sai ka riga ɗauko ayoyin alkur'ani wa kullil mu'minina ya gudu min absarihim wa ya yahfazu furujahum ku kare ainihin wato ku rintse ganin ku kuma ku kare ainihin al'aurar duk mutumin da ya kiyaye kansa baya zina ya ji tsoron Allah to Allah zai kiyaye iyalinsa in ko ka sanya zina shine sana'aka to duk wanda ya yi zina yana ganin wanda yake zina da ita nan yar wani ne ko kuma ba tashi ba to shi ma fa sai an yi da nashi man zuniya bi ahli saboda haka in dai kai zinan sai an yi da naka sai in ka tuba don haka kiyaye wannan shine babban lamari ka ji tsoron Allah ka tuna wacce kake zina da ita in ma ba musulma ba ce kai ma baka son a yi da naka ballantana kuma ce ka yi da musulma yar wani ne baka son a yi da yarka matan wani ne baka son a yi da matanka kanwar wani ne baka son a yi da kanwarka yar wani ne baka son a yi da yarka duk mutumin da ya zira da mace baya kallon kimanta da darajarta ɗanta ko ya zama menene sai ya gan shi da rashin daraja saboda haka ku rintsa ganin ku ku ɗauki ayoyin alkur'ani ku ɗauki hadisan manzon Allah ya zama abin ainihin wato aiki da shi don kiyaye rayuwa imamu kurrabi ya yi magana akan wani ladanin masallaci a masar ladani ne sai ya hau bene sama ya yi kiran sallah akwai gidan makwabta kun san a masar akwai kiristoci yan coptic yana haurawa makautan sai idon sai ya kai kan yar gidan ladanin masallaci mai kullum in ya hawa ya kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar duk wanda ya ji kiran sallah sai ya ba da shaida an ce ladanai za su tashi gaban Allah ran tashin kiyama da wuya mai dogo kowa na iya gane cewa ladani ne hadisi ya inganta cewa duk wanda ya kiran sallah akalla ya shekara goma sha biyu yana kiran sallah Allah ya gafarta mishi kiran sallah na da falala falalan kiran sallah har ma ya fi da limanci saboda lada ne ainihin wato yana da kima amintacce ne duk da cewa akwai waɗansu al'umma a najeriya ba su son a samu ladan a cikinsu amma dai sun ana ƙoƙari kuma duk yadda aka yi ana sallah wasu makwabtanmu ne daga adamawa muna makwabtaka da su wai an ce in kana kiran sallah za ka yi talauci kun san su go? Eh? to ba zan faɗa ba <laughs> to saboda haka kun ga ladani sai gashi ya hau yana kallon gidan makwabta saboda kallo har ya kalli abin da ya tare mishi da hankali ya sauko ya gangaro zuwa wannan gidan yana shigowa aka ce me ya kawo ka ya ga wance yana son ta kana son ta yaya mai haɗa ka da ita kai musulmi ne kuma ladanin masallaci sai shi dai yana so sai uban ya ce to inda kana son yata ba zai yiwu ba sai ka zama kirista sai ya zama menene kirista ya ce ya yadda saboda masifa na kallo ido fitina ka yadda ya eh. saboda tun tunda ya yadda sai aka yi mishi kalmar da zai shiga christianity aka koya mishi trinity kuma ya ambata ya yi ridda saboda mace sai ya gano mishi wani abin sha'awa ya fito yana haurawa babu wanda ya sada cikin al'umma musulmi hankalinsa ya tashi garin hawa ya ko yanzu yanzu ya hau ya kiran sallah a matsayin wanda aka amince da shi ladanin masallaci ya ga haramu ya je har ma ya yi riddiba wanda ya sani saboda haka masifa ne masifa ne mace tana cikin abubuwa da manzon Allah ya ce cikin abin da aka jarrabi mutanen bani Isra'il akwai mata a ciki saboda haka ana rayuwa a wani wuri mai hatsari ya zamanto wajibi sai Allah ya kiyaye iyalanmu ya ku bayan Allah da kuke rayuwa a wannan wuri mai albarka babu shakka dogaro ga Allah yana cikin abin da kowane lokaci ya kamata musulmi ya ƙara dogaro ga Allah ya ƙara kusantan Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ƙara sanya mishi albarka kun ji yadda malam ya bada labari shi kansa tsabar dogaro ga Allah bayan mai da al'amarin shi zuwa ga Allah sai gashi an zo ana sallama a gidansa Allah ya turo mishi ɗan saƙon ya kawo mishi har gida Allah da ya yi wannan yana nan ina tuna wani kisa na wani sarki cikin sarakuna wani bawan Allah talaka cikin talakawa ya ɗauko bukata ya kawo sarki yana zuwa sai ya samu sarki na sallah ina nafila Allahu akbar Allahu akbar ya zo ya tsaya yana jiran sarki sarki na cikin sujada ya tsaya ya ga sarki na cikin sujada idan dai wannan sarkin da Allah ya mishi komai gashi nan sarauta ga dukiya ga jagoranci amma har yanzu irin wannan lokaci ya yi dogon sujada ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ni ko na zo wurinsa don roƙe shi daga yau ban ƙara roƙon kowa sai Allah sai juya ya koma sarki na ɗagowa ya ga alamun mutum ya tsaya bayan da ida da sallah sai ya kira fadawa ce na ga alaman kamar akwai mutumin da ya shigo wane ne sai aka ce ai wane ne to me kawo shi ya faɗa aka ce a bai faɗi ba sai sarki ya ce to abinda za a yi watakila bukata ce ta rayuwa a je baitul mali a ɗauko kuɗi dinari kaza a kai mishi sai aka je baitul mali aka ɗauko wannan kuɗin fadawa suka tashi zuwa gidansa suna sallama a gidansa suka same shi shi ma yana sujada Allahu akbar Allahu akbar yana sallah sai da suka jira shi yana idar da sallah sai suka ce sarki ya aiko mu da me ci gashi ya ce mu kawo maka yana budewa sai ga dinari ne mai yawa sai ya sake kai goshinsa ya sujada ya ce allah na gode maka ban gode wa sarki ba domin na gane cewa bukata ta da na mai da shi zuwa gare ka ka biya mini gashi yanzu ka tilasta wa sarki ya taso zuwa gare ni ni ko na je ban gaya mishi damuwa na ba kai na gaya wa damuwa wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut ku dogara ga rayi shine Allah wanda baya mutuwa in ka dogara ga Allah ka yi tasbihi zuwa gare shi to shikenan Allah zai biya maka bukata ya ku bayan Allah kuna rayuwa a wani wuri mai tsada wani wuri da rayuwa na da sauki wani wuri da komai ka nema zaka samu a ce rayu rayuwa irin wannan rayuwa kuma ka koma zuwa ga Allah baka koma da addini ba kayi asara idan wanda zai rayu a irin kasashenmu na afirka cikin kunci cikin wahala rashin wuta rashin abinci rashin health care service mai kyau ya bi Allah cikin wahala kai ko da kake cikin walwala ya kamata a ce ka fi cancanta ka ƙara dogaro ga Allah ka ƙara godewa Allah saboda Allah ya ce la in shakartum la zidatakum in kun gode mini zan kara muku ya ku mutanen amerika muna ƙara godiya mu ma gare ku da irin yadda kuka karɓe mu da irin yadda kuka girmama mu da irin yadda kuke sauraron wannan wa'azi domin wa'azin bayan kun saurara kun yi aiki da shi to da mu da ku za mu yi tarayya cikin samun lada al'alim wal muta'allimu sharika ne fil khair da mai wa'azin da mai sauraro duk in sun yi aiki da abin da suka ji suka karantar aka saurara kuma aka yi sai a yi tarayya cikin lada Allah ka ba mu ladan a baki daya ina addu'a Allah ya muku albarka Allah shi wa iyalin ku albarka babu shakka mun yi sha'awan yadda muke ganin ƴaƴan ku ke karatun Qur'ani idan aka ci gaba da wannan karatun ku ma manya ku dage wurin karanta al Al-Qur'ani ku dage wurin karanta al Al-Qur'ani kada ce girma ya zo yanzu ba karatun Qur'ani kuma kar mu ce ba za mu yi karatun ba sai bukata ya taso kar ka ce sai bukata ya same ka a ah, to idan ainihin wato kana cikin walwala ba za ka roƙi Allah ba a'a yi ƙoƙari ka kasance tare da Allah lokacin da bukata zai taso maka ka roƙi Allah sai Allah ya biya ma bukata amma idan sai da ka shiga cikin wani hali ne za ka koma zuwa ga Allah to Allah fa ba ruwan shi da kai kun ga fir'auna fir'auna kun karanta alqur'ani mai girma ya ce shi Allah ne ana rabbukum al'ala yayi abin da yayi yayi walakanci wa bani isra'ila da annabi Musa amma sai lokacin da ya biyo annabi musa zai zalunce su annabi musa ya tsira ya gudu tare da ainihin wato al'umma sun zo bakin kogi bakin teku ga teku ga fir'auna na binsu ga al'umma annabi musa kala ashabu musa inna la mudrakun kala kalla inna ma'i rabbi sai haji ana zuwa bakin teku al'umma annabi musa suka ce yau mun shiga uku fir'auna ya kama mu an riske mu zai halaka mu annabi musa ce ina allah ba zai bar shi ba na dogara ga allah ya cire sandan sai da teku sai gashi teku ta keci ta yi kofofi goma sha biyu annabi musa da jama'a suka shiga suna shiga suna kokarin hayewa fir'aura kuma ya zo bakin teku da ya ga hanya shi ma sai ya shiga ya ɗauka hanya ce da za ka kai shi har ya kamo annabi musa sai da ya gama shiga tsakiya na ƙarshensa sun shiga sai Allah ya haɗa ruwan gaba daya hatta iza adarka hulgaraku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min almuslimin sai da ya ga halaka ya ga tashin hankali sai ce ya Allah yau ni ma musulmi ne ni fir'auna na musulunta sai Allah ya ce al'ana wa qad sataqam wa kunta min almufsidin yau zaka ce ka musulunta ya kai fir'auna is too late to cry when the head is cut off Allah bai son musuluncinka ka yi latti saboda haka Allah ce ina sai aka halaka shi a cikin wannan teku Allah ya ce a yau ba za mu barka ba a cikin teku bayan ka mutu ma za mu tsayar da kai da gangan jikinka litakura liman kalfaka aya don ka zamanto aya ga 'yan baya ga mai cewa Allah Allah ya mutu haka ka fi da gawansa ya mutu har yanzu gawansa na museum a masar wata rana na je masar mun je wani program wurin museum za mu wuce aka ce ga museum mu je mu kallo mun shiga sai muka ga aka ce to ga gawan fir'auna na nace shine wannan ce Allah tsine maka albarka wa udu fi hazi dunya la'ana duk wanda ya biyo baya ya ganshi ce Allah tsine mishi albarka kuma ba a zuwa ziyaran irin wayannan wuraren da aka halaka al'ummomi magabata annabi ya hana mu kai ziyara irin wuraren sai dai in yawon shakatawa ko wani abu ya kai ka don ya zaman to aya aka ce gashi to in ka gano ko irin su fir'auna to ka tsire musu albarka yana nan gawansa Allah ya bari saboda haka sai kenan kaga ya samu dama ya samu walwala ya samu komai bai faɗaka ba bai koma wa Allah ba sai da ya ga sai da ya ga halaka saboda haka karka bari jin daɗi ya ɗauke ka ka manta da Allah sai ka shiga cikin wahala ka ce ya Allah ya Allah fire brigade approach in an kore ka aiki a tara malamai a ce a mana addu'a Allah ya haɗa ka da 'yan borno a ce an ma sauka ɗari a cikin gora tofa a cikin gora a buɗe ana sake maka shi kun san yadda suke yi a karanta ma yasin akwai yasin mai kulkulkul akwai yasin mai tattabara akwai yasin mai kaifa kai da Allah ba sai da ka shiga matsala ka zo musu to su ma yanzu bukata su ya biya akwai mai barkono akwai mai hayaki in kai wasa haɗa da mai hayaki a kwace kuma kuɗinka a in ka in ka rike sunna ka zauna lafiya in ka rike sunna ka zauna lafiya addu'o'in sunna mai sauki wani famanin sakatare a Najeriya zai je Ingila da safe zai hau British Airways ya fito gidansa sai ga wasu manya-manyan maluma da garuna da asakai an sha rawani yana fitowa zai shiga mutu aka ce salatin annabi goma goma sai aka daga hannu za a mishi addu'a Allah ya kai alhaji lafiya Allah ya tsare ɗayan sai ya ce a karanta ayatul kursiyu kafa dubu goma sha biyar sai ce a a a zai yi magana sai ɗaya ya ce a karanta kul huwallahu kafa dubu ɗaya da ɗaya da goma sha ɗaya ya ce malamai wannan fa ba zai yi ba suka ce to in ba karanta ba tafiyan nan ba sa. kana cikin tashin hankali tashin hankali sai ya kada ya shiga cikin tashin hankali da to me za a yi suka ce kawo kuɗi sai mu raba wa malamai a karanta maka sai ya bude briefcase ya da ko dala dubu goma cikin ainihin wato guzurinsa na tafiya ya ce to ga wannan daga nan sai suka sha kwana kowa ya tafi da sassafe an wanke shi dala dubu goma mu dala dubu goma a najeriya ta kai miliyan uku da wani abu miliyan uku da rabi to yaya da ya sha sunna ya ƙoshi ana fitowa ana ce bai gida eh, salatin annabi goma goma to bismillah ayatul kusu kafa dubu goma sha biyar ce annabi ne ya ce a karanta ayatul kusu kafa dubu goma sha biyar mun dai san ayatul kusu annabi a sallah kafa uku ce a sallan magariba kafa uku ce a sallan asubahi sauran sallolin kafa ɗaya ɗaya aka rama kalla ina ka samu naka kana gaya mishi wanda ce hala dan izala ne sai ya gaba haka ne ko ba haka ba ka samu sauki ko baka samu ba sunna ta taimake ka in ana karatu ku ringa ganewa in kana ganewa ba za a cuce ka ba hmm. saboda haka ya ku bayan Allah addinin musulunci musamman sunna ya zo da karantarwa mai sauki in ka ɗauke shi sai ka zauna lafiya Allah ya muku albarka Allah shi wani albarka baki da subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum assalamu alaikum jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan uh, ina jin zamu recognize akwai dan uwanmu da ya zo da su malam insha Allah Ah, malam ashir engineer ashir ah, ashiru ina jin duk projectin da jama'a suke yi daga nigeria da other parts of the world shine engineer da yake engineer wannan abin nan ina jin muna mai godiya ina tare da maluma kowane lokaci allah shi ma ya saka mai insha allah mujahidi ne sosai ina tare da maluma kowane lokaci allah ya saka mai allah ya yaran shi ah, albarka insha allah ina jin zan hand over mic don ba mu da lokacin ba limamin masallaci malam ba mu insha allah mu cika ba da aiki يمكن ما يصلش الان يعني اكاد اكاد اثير الى السماء لو ان لي اجنها لشده فرحي فاسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا جميعا ويجعل هذا العمل الخيري والمجهود في ميزان حسنات الاخوه آه، وميزان حسناتنا جميعا ان شاء الله جزاكم الله كل الخير وبنجي Allah يا saka mu الخيري alkhairi daga ghana mu shekh sha'ib abubakar malamina suka soma da'awa shekha adam baba daga kumashi aka soma da'awa ta sunna mu Abdulsamad samad mu malam hamza ga mashayikhin da suka fara ahalus sunna ana da'awa muna zama karkashin tebur yara kanana muna ji to gashi yau allahu akbar kamar an repeat abu ne gabana ina kallo ana wa'azi da zai tabbatar da sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji mu allah saka masu alkhairi malluman mu kuma da suka nuna mu kuma sunna daga gida ubangiji mu allah waɗanda suke a raye a yau allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga suna tare da allah kamar malamina shek shayi abubakar shek taufik Allahu akbar ubangijin mu Allah ya saka musu alkhairi Sheikh Malam Hamza Allah ubangijin mu Allah ya saka musu alkhairi dukkan malluman da suka yi kokari aka tabbatar da sunna a nan Ghana da kuma can Najeriya gashi malluma ubangijin Allah ya sa musu albarka nan taron da muka zo ga abinda muka yi cikin da bai dace ba Allah ya yafe mana ubangiji Allah mun roke ka ka gafarta mana ubangijin Allah ka kanshi addu'o'in mu Allah muna da bukatu da dama albarkacin waɗanga bakin da suka zo Allah da irin karatun da ya fita bakin su ubangijin mu Allah ka dauki ya zama muna mutu ka biyan bukatun mu ubangijin Allah ya aje mu lafiya duk jama'an da suka fito suka zo suka ji wanga da tuttuka mai alkhairi ubangiji mu Allah ya sa mu samu sakiya cikin community mu Allah ya sa mu samu sakiya cikin community mu Allah ya sa mu fahimci sunnan annabi Muhammad ubangiji mu Allah ya sa mun ji kuma yanda muka jinga Allah ya sa mu aiki da shi Allah ya sa mu aiki da shi babu eh, lokaci da she mu ce jama'a mun samu hama jama'a su yi tambaya ɗaya biyu ko uku amma wallahi ba lokaci ka aka nan nasu mani akwai next program wani masallaci masjid haramain uh, masallacin uh, ajiya uh, mami bayan sallar lasar azuwa sallar isha sallar isha yanwa waɗanda ke da tambayoyi ina su mana an yazo kuma ya fi kyau in kana da tambaya ka tun kawo ka zana ka kawo cikin da'awa cikin wa'azi an yi an samu ka saboda eh, wa'azi kan yi dadi ce mun manta kama akwai lokaci kaga malam eh, eh, inda ba ya kati ba don na mun kai 12 nan ba mu san an buga 12 ba saboda sananin wato jin dadi amma malam ya saya to ubangiji mu Allah ya sa mu samu dama kuma mu hadu da sun Allah yadda jazakum Allah kullu alkhair rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar qina adhabal qabr qina adhabal maut wa adkhilna jannata ma al abrar برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا لكم Oh, oh ai ba na ba ina fata to sannan